ga an gabatar da malam kuma lokaci ya yi nisa bisa ka'idan da aka sanya cewa za a fara wannan zama namu mai albarka saboda haka nan ba za mu ɗauki lokaci mai tsawo ba za mu bai wa malaminmu dama don ya isar mana da wannan karatu mai albarka babba abin da muke bukata daga gare ku shine saurare da zukata ba da kunnuwa ba kuma muna fata mu ga ladabi na zama da natsuwa tare da ku malam ko ba malamin mu ne ba ko ne a gare mu ya kamata mu ga halayya wanda za su gaskata wannan abin da muke kyautata muku zato a kai da fuskacin cewa wanda suke da yara da Allah su da za su dandashe su kar su damu zaman sannan kuma na biyu idan lalura ta sa za a shayar da yaro a shayar da shi cikin ladabi in ba yanayi a fita waje domin nan ko da ku kaɗai ne bai halarta ba a ga wata tana buɗe girginta tana shayar da yaro ko makamancin wannan za mu ba malam dama don kar mu ci lokaci mai tsawo insha Allahu ya fara mana karatu sai dai maudu'i ko ce topic din da za a yi magana a kai shine koke-koke ko koke-koken rayuwar auratayya a yau ko ma'aurata sannan kuma ina mafita idan an ji kukan dama malamai su ne masu haskawa don haka muna fatan kuka dai kila malam ko ya kawo da yawa suna da nasu amma mun tabbata mafitan da zai bayar zai gamsar da kowane irin koke muke dauke da shi muna fata Allah ta'ala ya ba shi ikon faɗa mana kalmomi na alkhairi ko kuma Allah ya azabta mu da aiki da abin da za mu saurara insha Allah akan kallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاترة قوة رديء الأول هجرة شكرة دبو ديادة دري هدودة 33 ina mai farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokinmu a wannan gida na arewa house a nan garin kaduna a jihar kaduna a daidai wannan lokaci na hantsi don gabatar da muhadara zuwa ga iyaye mata a tunda na shigo ganin yadda aka fara presenting program din wata ta yi da turanci wata da yi da hausa sai na rasa ah, da wani yare dace mu yi aiki wajen presentation ɗin da turancin za a yi ko da hausa ah, organizers ɗin at suka ce mini yaren da suke ga za a yi fahimta da shi shine a yi magana da hausa saboda shine yaren da mafiya yawan waɗanda suka zo nan wurin suke fahimta kuma idan aka isar da sako zai shiga cikin zukatansu a yare gabaɗe manufarsa gabaɗe yare addini kawai amfaninsa shine daman communication ya zama abin da mai faɗa ya faɗa haka ake fahimtarsa shi yasa ko da yare da Allah ya mu kala kala akwai turawa akwai larabawa akwai bakake bakake akwai fulani akwai hausawa akwai ibra akwai kanuri akwai yoruba da dama da Allah ya waɗannan ababe sai ya ce lita arafu don kusan juna ne kawai idan wane yana magana mu san eh, yaren sa kaza idan muna jin yaren mu fahimci abin da yake fada wannan kawai shi yasa Allah ya yi yare mu daban-daban ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum dukkan wannan yare kawai manufarsa kawai ya zama medium of communication ne ya zama zan yi magana ku fahimce ni idan na yi magana da yaren da kuke fahimta so a koda yaushe abin da ya fi ban sha'awa idan na tsaya nakan yi sha'awan wajen selection na yaren magana in duba audience suke gabana wane yare za su fahimta in na magana da shi akwai wuraren da idan na je na tsaya bana bukatan tambayan yare kamar yanzu a nan lecture for example idan na magana a makarantun islamiyya ne a cikin gari anguwannin hausawa ba bukatan na yi magana akai uh, last week ina lagos wasu programs akwai anguwannin da idan na samu kaina a ciki kai tsaye za ka yi magana ka san da hausa za ka yi magana idan ka je tsakiyar irin mile 12 ko tsakiyar agege ko obalende waɗannan unguwannin hausawa ne amma ka samu kanka irin ikeja ko ikoyi ko abin da ya kama da wannan mutum bai da yaren da zai magana in dai bai iya yarbanci ba sai dai turanci so da haka audience shi yake da alaka da wannan idan ina Najeriya masallatan da nake limancin juma'a ko inda nake mafiya yawa mu yi kuduba da hausa a yi da larabci in a cikin gari ne in a university ne nakan yi larabci na yi hausa na yi turanci ina uk idan a can nake limancin juma'a nakan yi turanci ne kawai da larabci mai dalili saboda ba bukatan aiki da hausa manufar yare gaba ɗaya ba wani abu ne na tunkaho ko kaza ba kawai manufarsa shine ya zama medium of communication muna iya isar da sako ta wannan bangare din allah ya mana jagoranci a ah, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jinjinawa da yabo na musamman zuwa ga al-amin foundation center a musamman fasin na al-amin foundation center hajiya jannatul firdaus ko a ƙoƙarinta tare kuma da hajiya jidda baba ahmad umar mutallaf allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da gidan aljanna a kokarin da suka yi wajen ganin cewa tun ina united kingdom idan na zo hutu ko taho musamman don gabatar da wannan muhadara din bil hakika sun yi kokari iyaka matuka da gaske a wajen magana a waya wajen gaya min abin da ake so a yi making presentation a kayi wajen gaya min damuwoyin mata wajen gaya mun shauƙin mata zuwa ga wannan presentation din da zaton alkhairi da suke mini da makamantansu ba abin da zan faɗa sai dai ina addu'a Allah ya biya su da gidan aljanna a dukkan lada da Allah yake bawa waɗanda suka yi wa addinin sa hidima muna roƙon Allah ya ba su wannan lada din alkawarin da Allah ya yi bayani ya ce ga wanda suka yi imani da aiki na kware yana ba su aljanna ta firdausi to muna roƙon Allah ya shigar da su aljanna ta firdausin gaba ɗaya man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u fa qul lahu jazakallahu khaira duk wanda ya aikata aikin alkhairi kamar yadda hadithin Abu Dawud da rahmatullahi alaihi ya bayyana da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta shine mukafa'a da za ku masa ku saka masa da alkhairi in ba ku da abin sakawa to ku masa addu'a ta alkhairi a daidai wannan tayin bil hakika ba wai don kaina ba on behalf of all of us here babu abin da zan yi sai dai in musu addu'a ta alkhairi saboda Allah ya kaddara program zai faru amma komai akwai sabab akwai dalili to bil hakika effort su da su da matsawansu da damuwa da making wannan presentation da damuwa da bada contribution wajen gyara auratayya namu kusan shine kashin baya da ya zama sanadiyar tsayawa ta a daidai wannan wuri na area house don wannan making presentation din na biyu baya ga wannan ina kara yabo ga duk wani wanda ya taimaka akwai yan uwa da na gani maza da yawa mata da yawa wajen registration wajen protocol na program ya Allah ka san sunayen su koda bamu sani ba duk wanda ke da guduma a ciki muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna duk abin da yake ba da sakamako ga wanda ya imani da aiki na kwarai muna roƙon Allah ya saka musu kuma Allah ya bamu ikon tabbata wajen yin salihin aiki har zuwa ranar da zamu gamu da shi Ah, na ɗaya kenan na biyu baya ga wannan muhimmin abu shine na yaba wa alamin foundation center ah, not because of any reason but sai dai kawai yadda suka ba wa matsalar academic approach academic approach alhamdulillahi a matsayina na almajiri malami ne a university ina karantarwa a university akalla shekara goma ko abin da ya kama da haka so because of that ba abun da muke respecting a duk abin da za a yi wajen neman identifying problems ko solutions kaman a ba da academic approach so wannan muna respecting ɗinsa iyaka a waɗannan bayan Allah sanda suka yi designing questionnaires aka yi distributing questionnaires akan satisfaction na aure akan extramarital affairs na aure complaints na aure ababe da dama wanda aka yi identifying challenges na aure aka ba wa respondents wanda sun kunshi maza da mata a wani hali masu aure da marasa aure suka yi indicating opinions ɗinsu a kan wannan aka ɗauki wannan abun aka yi ƙoƙarin ba da statistical form nasa aka fitar da response ɗinsu yes or no a kowane irin ɓangare wanda bil hakika wannan ba ƙaramin tunani ba ne abin da ban sha'awa ina zaune a nan bayan na bi table da suka yi identifying na challenges na aure da complaints na aure na tuna cewa idan ba na yi kuskure ba bana tsammanin a arewacin najeriya akwai jami'ar da ban shiga cikinta na yi program ba ban shiga cikinta na yi wa'azi ba wata sau ɗaya wani biyu wani uku tun daga irin university of abuja da muke gani nan gari ne wanda yake mai girma capital ne zuwa irin jami'o'inmu na bauchi zuwa irin na maiduguri zuwa irin na futi yola zuwa irin na jos zuwa irin na Kano da makamantansu ko a jami'o'i da muke zuwa gayyata ko ta ɗalibai ko ta malamai bilakika babu wanda suka taɓa da academic approach to matsala irin yadda waɗannan bayan Allah suka bayar a Alamin Foundation Center gaskiya babu ya dauki a dauki problems a fitar da tambayoyi a ba wa mutane su yi indicating opinion ɗinsu a kai a ɗauki wannan a yi analyzing ɗinsa a tabbatar da cewa ga problem ɗin yana existing a kuma yi tunanin me way out a kansa bil hakika wannan ba karamin tunani na alkhairi ne ya faranta mun rai wanda wannan iya daga cikin manyan dalilai na lokaciya da gaske suke aikin nan muna roƙon Allah ya musu baiwa da ikhlasi ya ba su ikon yi with sincerity kuma Allah ya ba su ikon koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. bil hakika wannan abun yabo ne wannan topic da suka dauka a inda ake valuing ilimi topic ne na PhD ya kai a ware mutum musamman a bashi ya research na PhD a kansa kuma ko wanda ya PhD baya wani lokaci idan dai zai aiki zai collecting data through koshoniya ne baya yin koshoniya da ya kai shafi irin wanda suka yi da yawan nan wani ma bai shafi hudu ko biyar ko shida ba zai gama collecting data nasa kawai ya dawo ya hau analysis so wannan bi hakika methodology ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda ya faranta mun rai saboda babban abun da ke kwaran mu a Najeriya dama a da'awa ta addini shine kauyanci kullum mun yi sticking to our traditional approach ba ma tunanin yaya za mu tafi da zamani ta yaya za a yi akalla ya zama muna integrating ababe na addini da zai zama akwai wayewa akwai sanin ya kamata akwai aiki da na'urorin zamani wajen identifying problems namu wajen uh, identifying challenges namu a kuma wajen neman solution bil hakika wannan alkhairi ne muna roƙon Allah ya ba su ikon ci gaba da yin waɗannan alkhairi a nan gaba ya kuma ba su ikon dagewa da aiki da dukkan waɗannan modern approaches ɗin wajen identifying problems challenges da kuma wajen neman solution insha Allah ta'ala to da na tsaya da kuma na zauna wanne fi muku eh, ni duk ɗaya ne a wuri na. zaman ya fi akwai wasu a waje wanda mike na in kana zaune fi zuwa musu eh haka suka ce akwai mutane a eh? da yawa na? to babba da bashi a bisa ga ga fayil da aka gabatar da shi gare ni da kwashone sun wanda kun fi ni sani tun da ku mata da kuka taru a nan wurin a ku kuka yi responding to tambayoyi da aka yi a cikin kwashoniyar sun a bil hakika ga sunan a nan wurin tare da ni wanda aka yi identifying problems da kalubale da complaints na ma'aurata ga kuma table kwaɗe da aka cire aka ba da statistical result na complaints da aka samu daga wajen ma'aurata da a bisa ga response ɗinku na ga an raba abun gida tara ne kamar yadda aka yi indicating a nan wurin a don haka na yi sha'awan duk da karancin lokaci da muke da shi na yi iya kokari ya zama dukkan abin da kuka yi responding a nan wurin su zan ɗauka ɗaya bayan ɗaya na yi diskasin ɗinsu mu kuma ƙoƙarin neman way out a addinance bi ma'ana a musulunce so da haka topic na discussion ɗin bisa ga abin da na gani a ku ya fi dacewa a ce kurakure ko kuma ce afuwan koke-koken ma'aurata menene mafita koke-koken ma'aurata menene mafita wato kamar a ce couples complaints what is the solution complain na ma'aurata menene mafita a cikinsa wannan shine topic ɗin a bisa ga response da kuka bani a nan wurin na yadda aka yi analyzing problem din an raba shi gida tara ne so da aka guda tara zan yi discussing insha Allah ta'ala kadai abinda zan kara ne a farkon zan sa introduction a ƙarshen zan ce conclusion insha Allah ta'ala wannan shi ne abinda zan kara bayan introduction abu na farko da ke cikin takardar taku bisa ga abinda na gani shine satisfaction na biyu sai extramarital affairs na uku sai unmarried na sai hudu drug abuse na biyar bidi'a na shida co-wives na bakwai shine fights and injustice sai na takwas poor practice of knowledge sai na tara need for counseling waɗannan su ne ababe guda tara da na gani a cikin takardar ku a nan wurin insha Allah ta'ala to su zan ɗauka ne magana a kai na farko introduction gabatarwa wajibi ne mu sani cewa Allah ya wajafta mana a wani hali mu yi aure a wani hali ya sunanta mana amma akwai manufa akwai manufar da ya sa Allah ya ce a yi aure sannan kuma akwai abin da ake bukata a samu a cikin aure din kuma bayan an yi aure Qur'ani ya zo ya gaya mana cewa fa target na aure gaba ɗaya ba a rayuwar duniya yake karewa ba ana buƙatan a je lahira ne a taru a zauna tare tsakanin miji da mata da kuma zuriya da suka haifa a duniya wannan yasa a waɗanda suke da suka yi aure ba wai manufar aure kawai shine duniya ba manufar aure akwai bukatan a rayu a duniya a je lahira a shiga cikin aljanna shi yasa qur'ani ya wajabta mana kokari mu kare iyalanmu daga wuta wajibi ne dukkan abin da zai kai mace wuta miji yayi kokari ya ga ya raba ta da shi haka wajibi ne dukkan abin da zai kai miji wuta mace ta yi kokari ta bangaren tunatarwa da addu'a da nasiha da kuma yin fatan alkhairi ta ga ta raba mijinta da abin da zai kai ta wuta wajibi ne uwa da uba miji da mata su yi tarayya ganin cewa da su da zuriyarsu sun tsira a duniyance da a lahirance bi ma'ana daga ƙarshe Allah ya musu baiwa da gidan aljanna wannan shi yasa Qur'ani ya ja hankalinmu akan kare zuriyar mu gaba ɗaya daga halaka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku jama'ar da kuka yi imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahalikum da iyalanku kare kawunan ku inga mai gida ne wajibi ne ya tabbatar ya taimaka wa iyalinsa wajen yin rayuwa ta musulunci da kuma shiga aljanna idan mace ce wajibi ta ga ta taimaka mijinta wajen bin dokokin Allah a duniya da kuma fatan yayi abin da Allah zai bashi aljanna kuma wajibi ne ga uwa da uba miji da mata su yi tarayya wajen ganin cewa sun karantar sun ladaftar da 'ya'yansu sun ba su tarbiyya na gari don su kare su daga wuta gobe kiyama aure ana yin sa da manufa marriage is an institution a musulunci yadda muke iya ga akwai university tana zaman kanta malaman musulunci suka ce darajar aure bai gaza a ce university ba ne shine zamantakewa tsakanin miji da mata ko miji da matansa da kuma zuriyar da suke haihuwa saboda tsari ne da akwai leadership a cikinsa mijin an bashi wani leadership na wani fawa da Allah ya bashi a wani zango na rayuwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din ita matar an bata wani department control na gidanta da abin da ke gudana bisa ga tsarin abin da Allah yake so a yi kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya bayyana wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta akan wannan kiwo da ya bata subhanahu wa ta'ala uh, because of that ashe manufa ta yin aure ba wai kawai manufa ce ta mulkin mallaka ba miji ya ji cewa ya mallaki matarsa ya mede ta kaman bauta take masa ko kuma mace ta rika jin ta mallaki mijinta dole mata biyayya ta maida shi kaman bauta mata yake a'a asalin wanda ake bautawa Allah ne miji akwai fawa da Allah ya bashi mace akwai fawa da Allah ya bata idan miji ya ba wa mace haƙƙinta mace ta ba wa mijinta haƙƙi to wannan shi yake taimakawa a samu nasarar aure a duniya a samu nasarar aure a rahila lahira magana akan manufa ta yin aure Allah abin da ya ja hankalinmu a cikin Qur'ani akai gaba ɗaya sai ya ce mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun iya daga cikin science da ke tabbatar da kadaituwar Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku daga kawunanku matanku kalmar azwaj iya iya daukan matanku iya iya daukan mazanku idan da mace ake magana sai a ce ya halitta muku mazanku idan da maza ne sai a ce ya halitta muku matanku don kalmar azwaj a ka'idar shari'a zaujin namiji ne zaujin mace ne wanda suka fara kiran zaujin namiji a ce zaujatun mace a kara ta'un marbuta a ƙarshe malaman raba gado ne idan suka yi tebul har a raba gado in suka sa zaujin namiji zaujin mace sai su rika samun rudani suna shigar da rabon namiji cikin na mace ko mace namiji sai suka bar zaujin a namiji sai suka kara ta marbuta a matsayin zaujatun na mace dalilin wannan shine don su rika bambance namiji da mace amma a ka'ida zaujin namiji ne a harshen qur'ani zaujin mace ne a harshen qur'ani haka zaujin namiji ne a sunna zaujin mace ne a sunna don haka Allah ya ce ya halitta mana mata da maza na farko litaskunu ilaiha don a samu peace and tranquility wannan shine manufar aure a samu zaman lafiya da nutsuwa a duk lokacin da ake aure ya zama mafiya yawan time din auren tashin hankali ya fi zaman lafiya rashin nutsuwa ya fi yawan nutsuwa so the aim has been defeated manufar yin aure to yanzu an yi asarar ta. matukar time da ake spending a cikin rashin zaman lafiya da rashin nutsuwa ya fi wanda ake samun zaman lafiya da nutsuwa to hikimar yin auren ba mu same ta ba don hikimar Allah ya ce litaskunu ilaiha don ku samu peace and tranquility da kuma mawadda da kuma mercy wato ya zama akwai tausayin juna akwai kaunar juna kalmar mawadda shine kauna a duk lokacin da miji ya zama bayi da ƙauna ga matarsa ko mace ba ta da ƙauna ga miji to a zamantakewa na aure an samu matsala a wani wuri dole su yi identifying ina problem yake ta yaya za a samu solution to it bayan nan da ya ce ya sanya mana ma mawadda ƙauna sai ya ce wa rahama ya sanya mana rahama wato messi kenan a ciki shine a cikin aure akwai ƙauna kuma akwai tausayi akwai lokacin ƙauna ana zaune lafiya kowa lafiyansa kalau an keɓanta da juna lokaci ne na ƙauna akwai lokacin tausayi idan mace na naƙuda ga duk wanda yake da imani zai tausaya wa iyalinsa idan mace ba ta da lafiya lokaci ne na a tausaya mata idan mijin ke hatsari aka kawo shi ya karye lokacin tausayi ne idan ya wayi gari biyan kudin haya na gida ya gagare shi akwai lokacin bukatar a tausaya masa ya fita neman abinci bai samu ba dole za a tausaya masa ya yi aiki ko a ofis ba a basu albashi ba ko kuma jarinsa ya kare lokacin tausayi ne a duk lokacin da aka rasa waɗannan ababe guda hudu a cikin aure to ba a samu satisfaction na aure ba na farko shine a samu litaskunu ilaiha a samu peace and tranquility na uku a samu mawadda ƙauna na hudu wa rahama tausayi waɗannan ababe a duk inda aka rasa kwaya ɗaya dole a yi identifying what is the problem wani damuwa ne yasa aka rasa kuma ta yaya za a samu solution to wannan don me dalili ma anzala Allahu min da'in illa anzala lahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kamar yadda hadisin Bukhari da kuma ibnu Majah rahimahullah ya kawo cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganin wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba Uh, don haka wannan introduction ne sai mu ɗauki matsaloli da kuka yi identifying a cikin koshoniya naku da kuma methodology da data analysis na farko daga cikinsu shine magana akan satisfaction bisa ga waɗannan ayoyi da muka kira da hadisai din suna bayyana mana a fili cewa aure an yi shi ne don a samu satisfaction saboda duk inda aka samu waɗannan ababe guda hudu to babu wani satisfaction da ake nema da ba a samu ba a ce akwai peace akwai tranquility sannan akwai love akwai mercy waɗannan ababe guda hudu a samu zaman lafiya a samu cikakkiyar nutsuwa sannan a samu ƙauna baya ga wannan a samu tausayi idan aka samu waɗannan ababe tabbas an samu satisfaction na aure me dalili saboda akwai ababen da idan miji na ba mace haƙƙi na zamantakewa a gida lokacin keɓantuwa da juna wannan shi yake sa lokuta da dama a samu zaman lafiya a samu kuma nutsuwa sannan kuma a samu ƙauna amma lokacin da ya zama miji bai ba mace haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba ko ita bata gamsar da shi da haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba to akan rasa ɗaya ko biyu ko uku daga cikin waɗannan rasa wannan kuma shi ke kawo tashin hankali a wasu halaye shi yasa da Allah ya kira matsayin miji ga mace sai ya kira wani nau'i na satisfaction misali kowa yanzu kaya na saka a jikina akwai gare akwai yar ciki akwai wando kowa ya tabbatar da na rufe jikina matan da ke zaune gaba gare mu sun saka cikakken kaya daga ciki shine sun ɗora hijabi akan bayan kayan da suka saka wanda yake bayyana mana kowa ya zama jikinsa ya samu satisfaction na rufe abin da ake bukata ya rufe to haka Allah ya describing zamantakewa tsakanin namiji da mace bi ma'ana mace ta zama kamar ita ce gare da ita ciki da wandon mijinta miji kuma ya zama shine kamar riga da zani da underwear har zuwa ga hijabi ko ma da niƙabi na matarsa shi yasa Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku maza ku ne tufafin matan ku gaba daya don haka kaddar a ce mijinki ya zauna kamar matsayin yadda tufa take rufe jikinki daga sama har ƙasa har zuwa dankwali har zuwa takalminki har zuwa socks idan kin saka Allah ya ce to haka ake bukata namiji ya kasance ga mace ita ma mace haka ake so ta zama ga namijinta tun daga kan hular kansa zuwa yar ciki zuwa gare zuwa wando zuwa takalmin da yasa haka ake bukata mace ta kasance wanda yake bayyana mana wannan nau'i ne na satisfaction saboda dukkan inda babu gamsuwa ga juna to babu dama a ce an tufatar da juna kuma duk inda aka samu tufatar da juna to akwai satisfaction na jiki wannan physical satisfaction ne to akwai spiritual and logical satisfaction wannan kuma ana bukata ya faru ne a bangaren da mace ta tsaya tsaye wadda ka tuna wa mijinta ita mace ce ko namiji ya nuna wa matarsa shi namiji ne ta inda suka gamsar da juna bisa ga haƙƙin abin da Allah ya ɗora musu ina ƙoƙarin ba da maganar a dunkule akwai ababen da ba zan iya fitowa fili na bayyana su a fili ba sai dai idan ina magana tunda da masu hankali nake magana sai ku fahimce ni saboda wajibi ne wajen karantar da mata sai da zaben kalmomi da kuma budurcin magana zaka idan na saye wata magana tunda da masu hankali nake magana ina fatan a buɗaɗa maganar sai a fahimci me nake sayewa insha Allah ta'ala inda da yan uwana maza nake magana zan iya fito da komi fili amma anan wurin ba zan iya ba sai amin afuwa a cikin presentation dina a daga cikin abin da ke da muhimmanci yau yake hana mu satisfaction na aure mafi girma daga ciki a yanzu a rayuwar da muke ciki shine sabon Allah da'aful iman karancin imani idan namiji yana da imani babu yadda za a yi ba zai satisfy matarsa ba satisfaction bangaren ciyarwa satisfaction bangaren tufatarwa satisfaction bangaren bata lokaci satisfaction wajen bata kuɗin da take bukata satisfaction wajen gamsar da ita a matsayinta na mace wacce aka halicce ta da bukatuwa zuwa ga namiji matukar akwai imani a zuciya insha Allah ta'ala ana magance akalla kashi 90 ko 95 cikin ɗarin wannan matsala din yau ya zama ruwan dare mata sukan ta tambaya mace da ce tana tare da mijinta sun kai shekara guda ba su je kusa da juna ba ko a dawowa na hutu a wannan karan akwai sakon tambaya da mace turo min har gida tsakaninta da mijinta kai har gidan ta zo ta tsakaninta da mijinta shekaran su ɗaya da yan kai bai zo ko kusa da ita ba kuma suna kwana gida ɗaya ɗaki ɗaya ina gamsuwa da juna babu a ciki me kawo wannan shine rashin imani da rashin sanin haƙoƙin juna rashin imanin yake iya ɗaukansa ya je waje saba wa Allah rashin imanin ke iya daukarsa ya manta da cewa ba zai iya yi wa mace abin da take bukata ba sai lokacin da ransa yake so kamar yadda maza da dama suke behaving haka wannan duka rashin imani yake iya kawo shi a ababen da za su taimaka mana wajen samun satisfaction na aure na farko daga cikin muhimmai wajibi mu gamsar da kanmu cewa aure ibada ne idan ku ibada ne dole namiji yayi ibadan nan yadda Allah yake so dole mace ta yi ibadan nan yadda Allah yake so haka za ta yi dole miji ya ba mace haƙƙin da Allah ya ce ya bata ko da a lokacin shi bai da bukata kuma dole mace ta amince da miji akan haƙƙin da Allah ya ɗora nasa a kanta ko da a lokacin bata da bukata saboda dukkan abun da aka ce ibada an umurce mu da yi ne ba wai sai mu yana so ba shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun anwa'ul ibada a cikin aure ba za su irgu ba nau'i nau'i na ibada a cikin aure ba za su irgu ba idan muka duba zamantakewa na annabi tsira da abinci sabbata a gare shi za mu ga iya da satisfaction iya iya gamsar da iyalansa ta bangarori da dama tare da cewa bai da arziki bai da yalwa na kuɗi kamar da iyalinsa Aisha radiyallahu anha riwayar Bukhari take cewa ma a alu Muhammadin bi aini hatta qudida iyalan annabi tsira da aminci sabbata gare shi ba su taɓa ƙoshi ba na kwana biyu a gidansa 48 hours har ya koma ga Allah amma ba su taɓa complaining na satisfaction ba duk da babu kuɗin daga cikin ababen da yake ɗauka wajen gamsar da iyalansa mu duba nabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan iya ware time na iyali idan mutum ya so ya gamsar da iyali ko mace na son gamsar da miji wajibi ne a duk karancin aikin mai gida duk yawan aikin mai gida da duk karancin time ɗinsa dole ya dedicating wani portion na time to his family don addinin musulunci ya karantar da mu time utilization management and prioritization time utilization dole mu tabbatar awa 24 ba ma asarar lokacin mu a banza time management dole mu raba time din mu awa 24 kowane abu mu bashi time da ya dace time prioritization shine idan ababen sun fi karfin awa 24 sai mu duba a hannu wanda suka fi muhimmanci sai mu gabatar da su waɗanda ba dole ba sai mu haƙura da su to haƙƙin satisfying iyali da ba ta lokaci da kuma haƙƙin satisfying miji da ba shi lokaci a wajen Allah bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙin da ya kai wannan girma bayan haƙƙin bautawa Allah babu wanda ya kai wannan shi yasa annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yana yi wa sahabbai wa'azi akan time management yana gaya wa Salman al-Farisi a wani hadithi yana gaya Abdullahi bin Amr ibn al radiyallahu an a cikin hadithi na Bukhari da Muslim Allah ya gafarta musu yana cewa inna li jasadika alaika haqqan wali ahlika alayka haqqan wali dinika alayka haqqan wali zawrika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqa manzo Allah yace ka sani lallai addinin ka iya da haƙƙi a kanka dole ka ware time don kai wa addini hidima a cikin time ɗin addini bauta wa Allah da irin wannan time da muka ware muka taho don yin wa'azi da tunatarwa da time da kuka ware don zuwa wajen wannan lectures ɗin haƙƙin addini ne adadin ku da kuka taru a nan wurin duk lissafin da nayi ban yi tsammanin za a iya tara mata masu adadin wannan ba musamman ganin arewa house din gefe ne a cikin kaduna amma hatta adadin ku na zuwa wurin bil hakika ya faranta min rai ba kaɗan ba to wannan shine na farko na biyu sai ce annabi ya ce iyalinka na da haƙƙi a kanka dole mai gida ya sani a cikin awa 24 ya ware wasu awoyi ba wai lokacin bacci ne kaɗai na gida ba ba wai lokacin da zai wanka ne na gida ba dole mutum ya zama wajibi ne tilas ne a musulunci sai ya ware time da sunan time din iyalinsa a cikin time din iyalin akwai na yaya akwai na mata na yaya dole ka samu time ka tambayi yayanka me aka koya musu a makaranta na addini suna karatun ko ba sa yi shin abin da ake koya musu dare ne ko kuskure shin abin da ake koya musu ana karantar da su aqidar musulunci ne ko raba su ake da musuluncin dole sai ka yi bincike a cikin karatunsu akwai karatun zamani ɗauko takardunku ku ku kawo me aka ba su assignment a makaranta sun yi ko ba su yi ba test da aka ba su sun ci ko ba su ci ba sun yi ko ba su yi ba akwai complain akan su ko babu ka dawo kan time din iyalinka dole mai gida ya bawa mace lokaci wannan ba wai mustahabbi bane tilas ne yadda mutum ya san yin sallah da yin azumi wajibi ne to ba wa iyalai haƙƙin su shi ma wajibi ne a musulunci dole mutum ya yi dedicating portion a cikin time din ɗinsa ya ce wannan na iyali ne a cikin time din iyali akwai time din taɗi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan yi taɗi da nana aisha radiyallahu anha har wata ran yake tambayanta cewa take tambayansa cewa idan ya yake ta cewa idan ina fushi da ke ko ina farin ciki da ke ko in kina fushi da ne, ko kina farin ciki da ni ina ganewa ta ce ta yaya kake ganewa annabi bai gaya mata ba sai ce ke yaya kike sai ce ta inda nake ganiya idan muna cikin lobanya muna soyewa da juna sallallahu alaihi wasallam ce in kin tashi magana muna taɗi sai ki ce wa rabbi muhammad in za ki rantsuwa sai ki ce na rantse da mahalicin muhammad kina nufin ni kenan idan kuma ranki ya ba sai kice wa rabbi ibrahim na rantse da mahalicin ibrahim ba kya ma son kiran sunana ta ya gane wannan yace saboda taɗin da muke da ke ina gane kalmomin da kike zaɓa to yau mai gida sai waye gari bai ma san menene damuwar matarsa ba matar ba ta san me damuwar miji ba idan ya zo gidan nan bukatarsa sai dai ko abincin da zai ci ko kuma idan bukatarsa na halitta namiji ya kama sai ya neme ta amma in dai bukatar ta ne ko za ta mutu bai dame shi ba time kuma nan ya iyali babu duk karancin lokacin fiyayyen halitta tsira da mace saboda gare shi yana ba da time na iyali mu duba tafiya da suka yi yaki a cikin rundunar akwai su sayyidina abubakar sirkinsa su sayyidina umar ana tafiya jeji sai ya ce sayyidina abubakar ku yi gaba ku bar mu baya da aisha sai suka yi gaba suka basu a baya suna bari a baya sai ce na Aisha su yi tsere sai suka fara tsere tsere akwai time da suka yi tsere na farko a gida ta zo tana amarya da suka yi tsere sai ta tsere wa manzon Allah ta masa 10 a lokacin sallallahu alaihi wasallam bayan sun je jeji da ya fahimci ta dan zaman amarci ta danyi yi kiba sai ce to a sake da aka sake sai tsere mata sai ce to yanzu an yi wani wani in da ta ci ɗaya to yanzu an rama wannan me ke bayyana mana ba fa wai satisfaction na iyali kaɗai ya kare a kwanciya bane ba satisfaction na iyali ya kare akan mai gida ya ba mace kudin cefane ne ko kudin kashiya ba wannan lokacin da za a zauna a yi taɗi da juna a yi raha ko da a cikin taɗin za a yi faɗa a shirya to a yi taɗin ya fi alheri da ba a yi ba to yau maza ba su da time na iyali wajibi ne mutum ya yi creating time for his family na ɗaya kenan na biyu wajibi ne mai gida ya yi creating lokaci don karantar da iyalinsa na uku wajibi ne mai gida ya tabbatar da ya yi creating time na 'ya'yansa kuma wajibi ne mai gida ya tabbatar da cewa a zamantakewa da yake na iyali kamar yadda bukatarsa na halitta ke kamawa ya nemi iyalinsa wajibi ne kula da psychology nata idan ya ga tana da bukatuwa gare shi ko da bata faɗa ba wajibi ya yi ƙoƙarin kusantuwa zuwa gare ta wannan bil hakika haƙƙi ne a cikin musulunci idan ko ba mu kiyaye waɗannan hukuku ba muka ɗauka kawai responsibility na aure ya ƙare akan ainihin kuɗin cefane. shikenan a dafa abinci a baka na biyu kuma sai bukatar kanka so the aim of marriage has been defeated manufar da ya sa aka yi aure gaba ɗaya an rasa ta don haka satisfaction shine kashin bayan yin aure a cikin musulunci dole zama idan ana aure ana kokarin ganin an yi satisfying juna idan mai gida bai ba wa mace lokaci ba idan ya tsaya gaba ga Allah zai tambaye shi idan mace bata ba mai gida lokaci ba in ta tsaya gaba ga Allah fahiya mas'ula tabbas Allah zai tambaye ta dole ne sai an yi creating time wa juna an samu time da za a yi raha da juna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duba fa yana shugabantar musulman duniya ne gaba daya wa ma zalik tare da wannan yakan ware time yana hatta wanka da iyalansa duka wannan yana daga cikin abin da ke kawo satisfaction a aure wanda idan imani ne annabi ya fi mu ba ma kokonto kuma ba ma bukatan a kwatanta ya fi mu tsoron Allah ya fi mu biyayya zuwa ga Allah ya fi mu commitment a rayuwa don shi leadership ɗinsa na duk duniya ne gaba ɗaya a lokacin ya fi mu shiga cikin challenges da kalubale saboda times da ake shirya a yi assassinating manzo Allah a tarihi ba zai irgu ba ibn al-qayyim rahimahullah ce time din ya fi sau ɗari a tarihi amma duk da wannan a rayuwarsa iya da time na iyali har yakan zauna yana wanka da iyalansa nana aisha radiyallahu anha ke cewa mukan yi wanka da annabi ya wanke ni na wanke shi a cikin hadisin bukhari nana maimuna tace muna wanka da shi ya wanke ni na wanke shi tace hatta takhtalifu aidina har hannayenmu na sabawa a cikin wannan ruwa din wani lokaci ta ce ni zan yi wanka ruwan ya saure ya zo shi ya ci gaba da yi duka wannan yake bayyana mana satisfaction na aure a yau abin da ke kwaran maza an takura shi ne kawai akan kudin cefa ne sai bukatar kansa idan ta kama amma ba anan kada yake samu ba satisfaction din aure ana samu you must create time for your family dole zama akwai lokacin iyalai saboda wali ahalika alayka haqqan manzon Allah yace iyalanka na da haƙƙi akan ka a cikin lokacin da Allah ya baka dole zama akwai time da zaka ji complaints na iyalinka dole zama akwai time da ake raha da iyali nana Aisha radiyallahu anha manzon Allah taba tsokanan ta lokaci yana raha da ita tana yarinya kawo ta gidan duk da yarintarta haka yi accommodating yarintar kuma yake mu'amala da ita haka ya zo ya same ta yarinya karama an kawo mata irin yar tsana din nan yar bebi irin toys da ake wasa da su din nan ya ganta da ita yace kuma Aisha wannan kuma me tace dokin Annabi Sulaimanu ne saboda yarinta yace lalle Annabi Sulaimanu dan gata ne wannan dokin sa ne tace eh yace to Allah ya miki rahama shikenan sai wuce rabu da ita ka duba duk da yarinta ta ki duba haka yake iya eh, tafiya da ita ya sassauto da kansa don su tafi tare saboda ita iyali idan mutum ya aura shi miji a ka'ida a shari'a ba hau baban mace bane ba wanta bane ko da ya bata shekara ɗari ƙur'ani ya ce sahiba ce ƙawarsa ce abokiya ce Yau mai yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ashe sahiba ce in an ce kalmar ba zai ɗauki abokiya ƙawa abokiyar zama wannan shine ka'ida a kenan ba a duba shekaru ko ka girme ta ko baka girme ta ba ba a duba family background yar mai kuɗi ne ko ya talaka ka amince iyalinka ne na'am to wajibi ne ka yi haƙuri ka tafi da ita a matsayin kawa idan ke ne kar ki duba me ya mallaka ko me family background ɗinki ko matsayin mahaifinki kin amince miji ne eh na'am to yanzu abokinki ne ko da ku yaron mahaifinki ne yanzu ya zama aboki dole ki treating ɗinsa a matsayin aboki don haka satisfaction na aure ba ana samu kadai a kudin cefane ba ne ba ana samu kadai a girki ba ba ana samu kadai a bukatar ɗaya ba ne dole sai muna creating time for our family dole zama akwai time din karantar da iyali time ɗin kawai a yi taɗi da iyali a yi raha kamar yadda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan zauna yana raha da iyalansa akwai kisosi da yawa ba na son lokaci ya tafi akan wannan kwaya daya. dole ya zama akwai time da za a iya zama da iyali har a iya yin wanka tare da juna saboda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kansa yana wannan duk da yake shugabantar musulman duniya gaba daya yakan yi wanka da iyalansa waɗanda daga cikin su akwai wanda ya girme su da sama da shekara arba'in shekarun da ya girme su amma bai hana ya zauna ya wanka da su ashe kenan mutum ya rika jan ajinsa ko ya rika jin ba zai yi ba wannan ba wai imani ba ne imani shine mu yi duk abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi. da wannan shine za mu iya nasara waɗannan ababe su suke iya bada da satisfaction su suke iya ƙara ma hatta sha'awar juna ba yadda za a yi miji bai zama da iyali ya yi taɗi bai iya yin wanka da iyalansa bai iya cin abinci da iyalansa bai iya guje-guje da iyalansa suna exercise tare bai iya goyonta a baya yana mata dokin kara ba zai samu satisfaction ba kuma ba zai ya samu sha'awar juna ba duka annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi abdullahi gwandu mun san matsayinsa babba ne a cikin daular Usman dan Fodiyo amma duk da haka sai ya kwanta a in ya je karantar dalibai sai ya dawo gida sai iyalinsa da ce to tana so ta hau doki sai ya ce to sai ya zauna a falo sai ta hau gadon bayan sa ya ta zagawa da ita wannan fa ne aure kuma duk abin da muka gani akwai hikima so shi yasa wani lokaci sha'awar juna na karanci saboda daman babu intimacy babu kusantuwa da taɗi da mu'amala tare da juna to me zai sa sha'awar juna ba zai yi ba so daga wajibi ne wannan mu gyara na farko ta bangaren creating time for our family dole zama akwai time a awa 24 ba wai time din iyalai shine na bacci ba dole ka ware awa uku hudu biyar wannan na a zauna a yi karatu ne a ci abinci tare in ta kama za ta exercise to mu je mu yi tare ku zaga da ita a gida ku dawo tare idan shi zai yi ki ce mu je in raka ka yi ku je ku yi wannan ki raka shi yayi ya dawo zai yi wanka to bari in je in maka wanka ko kuma a'a bari in miki wanka a'a mu je mu yi wanka tare waɗannan su suke kawo satisfaction a aure lokacin da aka rasa su to ko ba zai a samu satisfaction ba a yau maza abin da aka duk an takura hukuk na aure kawai akan cefane da ciyarwa da idan sa ta kama kuma hatta lokacin kamawar bukata shari'a ba ta ce mutum ya zo kusa da iyalinsa yadda kika san jaki da jaka ko taure da akuya ko rago da tunkiya ba shi yasa Allah ke cewa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duk da duk da biyayyarsa ga Allah ga hadisi a Bukhari a watan Ramadan Aisha dake cewa yuqabbiluni wa huwa sa'im manzo Allah yakan iya sumbata yakan iya kisin matansa alhali yana azumi mu duba wannan annabi ne annabin Allah wanda idan da wai wannan kaskanci ne ai annabi ba zai yi ba amma yakan iya kisin ya sumbaci iyalansa yana azumi yakan iya romansin iyalansa yana azumi har wani matashi ya zo ya tambaye shi a cikin hadisin bukhari zan iya sumbatan iyali na ina azumi ce kai kai matashi ne in kana azumi ka hakura wani dattijo ya zo shi ya tambaye shi ya ce eh kai dattijo zaka iya a wani hali kuma ba wani matashi dama yayi duk hadisin na bukhari malamai suka ce abinda wannan ke bayyana mana idan mutum zai iya controlling kansa ba tare da ya ketara gona da iri na abin da ba ce a ramadana ba ko a cikin azumi to zai iya wasa da iyalansa idan ba zai iya controlling kansa ba sha'awarsa na iya fin karfinsa to anan yayi haramun ne amma dai muhallin shahid Aisha radiyallahu anha take cewa yuqabbiluni wa huwa sa'if yana azumi amma tare da wannan yakan sumbace ni sallallahu alaihi wasallam yanzu miji wani rabon da ya sumbaci iyalinsa ya kai wata guda wani ya kai shekara guda annabi yakan yi romansin da iyalansa duk waɗannan ababe su suke ba da satisfaction idan ba mu buɗe da haƙƙi na aure muka ba wa juna haƙƙoƙi ba to fa sai mu yi rayuwar ko mu je lahira Allah ya haramta mana aljanna don daga cikin mafi girman haƙƙi shine haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan miji alakar aure da hukuk nasa malamai suka ce shine kaman a ce bafaje ya haifi sarki ai babbar magana ne shi auren ga mutane da yawa sunna ne amma daga mutum kuma ya yi aure sunna sai ya zama akwai haƙoƙi na farilla sun kai hamsin ko ɗari a kansa dalilin yin sunna guda ɗaya ciyarwa wajibi ilmantarwa wajibi muhalli wajibi tufatarwa wajibi magani wajibi yi mata nasiha wajibi kula da addininta wajibi kula da mutuncinta wajibi ware lokaci nata wajibi zama tare da ita wajibi not only that kusantuwa zuwa gare ta wajibi duk waɗannan ababen wajibai ne dalilin aikata sunna ƙwaya ɗaya zama da iyalai ga ko da hadisi na Malik bin al radiyallahu an tafiya yayi irin yadda yau maza za su yi tafiya mutun ya watsar da iyalinsa yayi tafiya ya je wajen annabi sun sama ya zauna wajen wata guda annabi ya ga zaman sa yayi ba sai ya ce Malik bin al irji'u ila ahalikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum koma wurin iyalanka ka zauna a cikin su karka zo jina nan kawai ka zauna ku rika tsaye da sallah a cikin iyalanku not only that ku rika zama tare da iyalanku yace kuma ku rika ilmantar da su kuma ku rika umurtan su da bin Allah annabi ya kori sahabi daga majalisin sa yace koma wurin iyalansa wannan duka me yake bayyana mana satisfaction a aure dole ne maza da mata mu gane cewa ba ya kare baki kudin cefa bane ko kuma ke ya kare ne kawai kadai ki dauka cewa miji ne eh sai ya bukatun na je kusa da shi wannan ba shine ka'ida ba hatta abin da zaki ki ki faranta masa rai wajen sanya kaya tufatar da kanki duka ana samun satisfaction a ciki kuma ba ke kaɗai ba shi ma haka ya dace ya yi don mafiya yawan mu maza ba ma gaye sai za mu fita waje wani inda ya ga ya yi gaye daga ya an wuto da kaya za a saka an ajiye to yaro zai fara cewa baba zan bi ka saboda shi ya san yaron ba a wanka a yi gaye a zauna a gidansu su ma iyaye matan da dama haka ne wata inda kawai ta yi gaye to anguwa za a fita waɗannan su ne ababen da za mu gyara duka mu samu satisfaction gyara su ba mustahabbi bane ko sunna wallahi al'azim wajibi ne in kuwa ba haka ba a yadda muke handilin issues na aure zai zama sanadiyar shiga wutan mutane da yawa in our society ba aljanna ba don duk haƙƙin da mutum ya taƙiye Allah zai tambaye shi sai na biyu a cikin koshoniya naku da na gani da data analysis shine magana akan extramarital affairs extramarital affairs yana da idan na fahimce ku da kyau bisa ga abin da ya dace a fassara shi da shi shine mu'amala da miji yake yi a waje bar iyalansa a gida musamman mu'amala ta sabon Allah ko mu'amalar da mace mai aure ke yi da wani namijin da ba mijinta ba wannan iya daga cikin mafi girman kaba'ira daga miji yana da aure ya je yana fasikanci da wasu mata ko mace na da aure ya zama tana fasikanci da wasu mata babban abun da da wasu maza babban abun da ke kawo wannan challenge shine idan ba a samu satisfaction na farko ba to dole extramarital affairs ma ba za ku fita daga gare shi ba ko da ba a yi ba mutum imaninsa ya hana shi ko imanin ta ya hana to dole kuma ta rayu ko ya rayu cikin physical and psychological trauma dole idan mutum yana cikin damuwa da bai san yadda zai magance ta ba ko tana cikin damuwa da bata ta da solution a ah, wajibi mu sani cewa addinin musulunci babu addini da ke protectin rayuka a duniya irinsa amma ga duk namijin da ya fita a gidansa ya je ya yi zina ya saba wa Allah ko matar da ta fita a gidanta ta je ta yi zina ta saba wa Allah zunubinta hukuncinta a musulunci shine a kashe ta in namiji ne a kashe shi wannan shine hukuncin qur'ani ali ibn azab manzon Allah ya jefe al-ghamit ya jefe al-makhzumiyya dukkaninsu dalilin zine jefe su tare da tausayin da yake yi zamanin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da aka samu wani ya taɓa yin aure ya yi zina sai ya ce za mu masa bulala ɗari da ƙur'ani saboda ƙur'ani ya ce fajilidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda kowanne daga cikinsu ku masa bulala ɗari ya ce za mu musu bulala ɗari da ƙur'ani za mu jefe su da sunna saboda sunna ta ce a kashe su saboda hadithin muslim ya ce a sayyib wa sayyiba mi'a jal wa rajim wato saurayi da budurwa bulala ɗari da kuma jefewa duk wanda ya taɓa yin aure ko da na kwana ɗaya ne matuƙar a auren ya kusanci iyalinsa ko ta taɓa yin aure ko da na kwana ɗaya ne matuƙar a wannan auren ta kwanta da mijinta ta ci sadaki to ko da bayan mutuwan aure duk wanda ya zina hukuncin kisa ne a kansa a musulunci wannan shine abin da addini ya karanta an abin da yake da takaici a yanzu shine ana samun waɗanda shekarunsu ma ya ja suke yin zina duk wanda ya haura shekara arba'in fa 40 years a ka'idar musulunci gangarawa yake don rayuwar ɗan adam na kama da law of diminishing return haka mutum yake tashi yana girma yana girma har ya kai shekara sha biyar zuwa 40 yana maintaining pace ɗinsa daga 40 years daga mutum ya ƙara kwana ɗaya 40 years to gangarawa yake dukkan organs ɗin jikinsa sai dai su rage karfi ba su kara ba to akwai abun tashin hankali ga wanda ya bawa shekara arba'in ya yi zina hadisin muslim annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce akwai wasu mutane guda uku thalathatun la yukallimuhumullah wa yanzuru ilaihim yawmal qiyama wa yuzakkihim wa azabun alim yace mutane uku Allah bai musu magana Allah bai kallon su kuma suna da azaba mai raɗaɗi. sahabbai suka ce su suwaye yace na farko shekun zani wanda ya manyanta yake zina ko wacce ta manyanta take zina ba wai zina halal ba ne amma aka samu yar shekara ashirin ko ɗan shekara ashirin yayi duk da zunubi suka yi kuma akwai bulala ɗari a kansu na punishment bayan nan a kore su a gari na shekara ɗaya not only that in mace ne ba za a kore ta ba saboda tsoron me zai faru gaba sai a kai ta gidan yara kulle ta shekara guda bayan bulala ɗari to in su sun yi maybe akwai dalili to yayi ga wanda ke da iyali a gida ya yi zina ko kuma matar da ke da miji ta je ta yi zina saboda rashin satisfaction kullun hikimar shedan ne da Allah ya halattar mana sai mu rena shi da Allah ya haramtar mana sai ya zama shi yake burge mu wannan hikimar shedan ne kullum yana kokarin annabi ya zo ya halattar mana da halal yushillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khabaith shi kuma shedan yana halattar da haram akan harsunan shaidanu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaru ala allahi alkadhiba la yuflihun so daka sharrin shaidan ne sai ya rika gamsar da mutum da na waje akwai wani bawan Allah da ya bal wani labari tambaya yi mini yace Allah ya taimake shi bai zina ba a taimaka masa da addu'a da godiya ga Allah ya ce abin da ya faru shi bai taba sha'awar yayi zina ba amma yakan je abuja to bisa ga ɗabi'ar ɗakunan abuja zai wahala mutum ya je babban hotel irin su hilton ko irin su sheraton ko irin su valencia da makamantansu mutum ya zauna a wurin karuwa bata zo ɗakin ba kana ɗaki za a yi nokin kofa ka ɗauka ma'aikatan hotel ne ko na abu sai ka buɗe kofa sai da ce tana so ta shigo ta kwana da kashi wannan ruwan dare ne ruwan dare ne wannan inda mutum na zuwa ya ce ya je ya kama ɗaki ya fito sai ya ga mata na ta wulgawa sai ya ga basu masa ba sai ya ga wata ta wulga sai ta bashi sha'awa sai ya ce to wannan kan za a yi da ita yau sai bata su gina wato sallaman shaidan ta zo ta tana zuwa ya ce su je ɗaki ta amince suka je ɗaki suna zuwa ɗaki ya ce sai ba ta oda ta shiga ban daki ta shiga ban daki wai za ta yi on-dressing kanta da cire kayan jikinta ya ce yana zaune a falo yana kallonta daga cikin ban daki a inda yake zaune saboda ta gamsar da shi ya ce abin da ya burge shi da ya ganta na farko akwai gashin kanta na biyu da halittanta a kirjinta da kuma bayanta ya ce wannan abin sai ya ji hankalinsa a daidai lokacin ya ce tana shiga ban ɗaki kan nan da ya ba shi sha'awa wannan gashin kan ya ce sai ta rike gashin haka da ta yi haka ya ce sai ta kwabe sai ta ajiye a gefe ya ce sai ya ga kan nata kamar na fatalwa ne na biyu kirjinta da ya ba shi sha'awa ya ce wallahi ta cire rigarta da ta sa hannu sai ta kwabe ashe roba ne tana kwaɓewa ya ce sai ya ga kirjin kamar balan-balan ba hura mar iska ba bayan da ya gani ya ba shawa da ta sa hannu da ta daka sai ya sauka kasa duka biyu sai suka zube ya ce da ya ganta a halittarta sai ya ga ko albashi ake bashi a wata ya rika kwanciya ne ta ba zai iya ba sai fita ya gudu a guje to daga nan sai ya fahimci ashe duk matan da ake gani a kan layin nan na ciwaciwa ne wallahi ba yabonku nake ba matanmu matan musulmai su ne original mata duk abin da ka gani a jikinsu haka Allah ya halitta babu ciwaciwa a jiki ba sa ƙara gashi ba sa wani abu don su ja hankalinka abin da Allah ya halicce su haka suke shi ya ce ita wannan matar da da ya ga ta wulga ya ɗauka ba ta shekara goma sha takwas ba amma da ta shiga da ta cire kayan ya ce sai yana ga ta ba shekara hamsin baya shi ya kai fahimta daga nan idan ya zauna sanda ya kaman zai tabu in yana zaune haka a cikin jama'a bakin hanya sai ya gama ta ta wuce tana tafiya kaman kaguwa tsirara tsirara sai ya ce gai gashin ƙarya ne gashin ƙarya ne haka ya zama kawo mahaukaci shi da kansa yake magana a ce ya allaji ya ce wallahi gashin ƙarya ne ni na ga wata ta cire duk ƙarya suke yi idan ya ga kirjin sai ya kira abun ya ce shi ma na ƙarya ne shi kadai ke yi har san da aka fara tsokanar sau lokaci allaji ai abun ƙarya ne ko sai ce ƙarya ne matanmu su ne asalin mata original duk abin da ke jikinsu haka Allah ya halitta wajibi ne a matsayinka na mai gida ka tabbatar da duk matar da zaka nema a layi in ta amince ta ba da kanta a layi ina tabbatar maka da Allah darajar ta bai kai 1% na matarka da ke gida ba bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin darajar ba to wannan ko mota ce aka ce kowa yana shiga motar ya je ya tafiya wa ai motar ba ta kwari yau idan mutum da ya sai mota yake shiga sai ta yi shekara biyar ba matsala amma idan aka ce ainihin utility car ne ta gida dan mai gida zai dauka mai gadi zai dauka direba zai dauka kowa zai shiga cikin ta a shekara ɗaya shikenan za a yadda ita an gama da ita to wannan fasu ne matan da ke layi yadda kai za su baka sha'awa direban kama yana da ikon ya je ba da kuɗi ya kwanta da su masinjan ka yana da ikon yin wannan yadda wanda zai sa zunubi ya sa abubakar da je kwanta da su haka christopher zai je kwanta da su to menene abin sha'awa waɗanda suke mazinata hatta kuɗin da suka samu dalilin zina mace ta bar gidan miji ta je ta yi zina ko 'yan mata su je su yi zina ko saurayi ya yi zina ko miji mai aure ya je ya yi zina manzon Allah yake cewa kuɗin da ake bayarwa da kuɗin da ake karba cikin hadisi na musulun ya ce shine mafi sharrin kuɗi a rayuwa wannan kudin cinsa haramun ne ko kyauta aka ba wa mutum ya ci haramun ne mazinata a barzaku ma azaba ake musu yanzu ba je duk wanda ya mutu bai je filin kiyama ba hadisi a bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce mazinata maza da mata a barzak duk wanda ya mutu ya je barzak ana sa su cin wani abu ne mai kama da oven yadda muka san tukunya haka haka ake sa su wanda kasan na da fadi manzon Allah yace saman atsuke yake kasa kuma wuta ne take ci wutar za ta dafa su ta tafasa su a cikin ruwa ruwan nan idan ya tafasa su ya tafasa su za su haura sama idan suka dan hauro fiyayyen halitta tsira da aminci sabata gare shi ya ce suna haruwa ba za a bari su zubo su fito a ciki ba sai wutar ta kwanta sai su kara koma a ƙasa haka ake ci gaba da musu azaba har gobe kiyama ga fitintunu irin na zamani ga irin hiv aids yanzu ana cewa wai kabari a ba assalamu alaikum ba kabari hello in kika ce assalamu alaikum ai alheri ake yi to shi wanda ya dauki cutar HIV dalilin zina ya tafi kabari ai shi da hello zai je shi wanda ya je da assalamu alaikum ai yayi kyakkyawan zuwa wanda aka same shi a kabari mala'iku suka ce masa assalamu alaikum ai yayi nasara so ba kabari assalamu alaikum ba kabari hello don haka wajibi ne maza su yi hakuri su hakurta ga matansu mata su yi hakuri su hakura da mazansu waɗanda ba su samu ikon aure ba maza da mata ƙur'ani ya ce musu waliyasta a fifin ladina la ya ji nikahan waɗanda ba su samu ikon yin aure ba su kame har yaushe hatta yi ne kuma Allah min fadilihi har zuwa lokacin da Allah zai musu baiwa da samun falalarsa wajibi ne a kame a yi haƙuri dukkan abin da muka gani a cikin sabon Allah to cikin abin da Allah ya halattar mana muna da wanda ya fi shi yawa ya fi shi daɗi a kuma duk inda ba a yi satisfying juna ba to abun farko ya dace mu gyara wannan shi zai solving problems insha Allah na extramarital affairs matukar namiji mai imani ne zai haƙura da iyalansa ko iyalinsa haka matukar mace mai imani ne tana iya haƙuri zuwa ga mijinta rayuwa akwai jarrabawa mai iya yiwa ne a wani zangon rayuwa wani ya samu rashin lafiya to a yi haƙuri da juna akwai lokacin da Allah zai bada mafita insha Allah ta'ala idan jinya ne akwai lokacin da Allah zai bada mafita sai ishu na uku magana akan on marit shine akan rashin aure yau muna da samari da yawa da ke bukatan aure muna da 'yan mata da yawa da ke bukatan aure muna da zawarawa da yawa da suke bukatan aure a cikin society da muke rayuwa a su amma ba yi auren ba me dalili saboda dalili na farko shaidan ya zo ya gitta su maza sun saka wani conditions sai namiji ya ce ba zai yi aure ba yanzu sai yar matar sai yar wani saboda yana ga yar wani dalilin ta zai iya samun jari ita kuma ba za ta yi aure ba sai wane sai ta samu honorable ko wane ko ko mai wasu sifofi wannan iya daga cikin matsalar da muke samu a yau na biyu mu sani na farko cewa mafi the most honorable person a wurin Allah ba shine wanda ke da kujerar mulki a duniya ba matukar mulkin babu imani most honorable person a wurin Allah ba shine mai kuɗi ba sai dai in kuɗin akwai imani ba ne mai sarauta ba sai dai in sarauta akwai imani the most honorable person a wurin Allah shine mai takawa shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum the most honorable of all of you is the one who fears Allah duk who fears takawa a zuciyarsa to shi yafi kowa daraja a wurin Allah kuma shine mutum mai mulki a wurin Allah subhanahu wataala don haka dole mu cire wannan mentality na tunanin mewa wane rike a duniya balle ma irin mulkin duniya da yanzu tun a duniyar ma sanadiyar halaka ne balle a lahira mutane nawa za su yi mulkin a duniya su tsira ba su wuce 1% ba in sun kai kuma mulki da kuɗi ai duka na Allah ne babu wanda aka haife shi da wannan a duniya aka samu sannan babu wani wanda yake da peace agreement ko wani agreement da Allah ce har ya koma zuwa ga Allah ba zai yi kuɗi ba yi ne na Allah in ya ga dama ya ba wani in ya ga dama ya hana wani kuma da wanda aka bawa da wanda aka hana jarrabawa ne wanda aka bawa bai zama yafi wanda aka hana ba wanda aka hana bai zama yafi wanda aka hana don annabi mutsira da aminci sabbata a gare shi yace Allah yana bada kuɗi ga bawan da yake so da ma bawan da Allah baya son sa yace amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so ishu na biyu daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a aure a yanzu shine tunanin matasa da cewa sai mutum yayi kuɗi dole mu amince da cewa babu wani yarjejeniya da muka yi da Allah cewa za mu yi kuɗi idan mutum yana ya kai gaba na zuciyarsa bata mutu ba shari'a ta bashi da manyan aure ko da bai da kuɗi matukar zuciyarsa bata mutu ba cewa kana da BSc ko BTech ko kuma MSc ko PhD a musulunci bai zama condition na ba za ka yi sana'ar kaskanci ba in dai zuciyarka bata mutu ba ya halatta a musulunci ka je kai duk sana'ar kaskanci don kai aure ka zo ka rufe ka kiyaye mutuncinka da na iyalinka amma yau matasanmu da musulmanmu musamman yan boko girman kai ya ɗebe su sai mutu yarka tunanin iya da digiri ai ba zai aikin kaskanci ba sai dai aikin ofis ofishin ma sai mai siffa kaza da kaza ali ibn abi talib radiyallahu an iya da first class certificate na aljanna duk duniya babu certificate da ya kai wannan daraja iya cikin al'ashara al na biljanna mutane goma da tun a duniya Allah ya duba zuciyarsu ya ce su ɗan aljanna ne tun ba su mutu ba amma duk da wannan satifiket ɗin ya je shi ya tsaya a gindin rijiya yana jan ruwa a rijiya wa bayahudiya tana ba shi duk guga ɗaya dibino ɗaya da haka ya tara abinci yake zuwa yake ciyar da iyalansa a wani zango na rayuwarsa iya da fasa ta tiket na aljanna kuma a gidansa yar annabi muhammad ne tsira da aminci sabbata a gare shi na na fatima radiyallahu anha idan sahabi zai yi irin wannan aiki me zai sa girman kai ya hana wani musulmi a yau ya je aiki na kaskanci ya rufa kansa iyali ya rufa kansa asiri duk fa bsc btech a msc phd wallahi ladan in ba aljanna muka shiga ba duk hayaniya ne da ban ba su da amfani me amfanin in ba mu bi Allah mun shiga aljanna ba ba su da amfani wannan kissar ali ibn abi na cikin sakon an-na'im la yudraku bin na'im na shaykh ali ibn abdul khaliq al-karni daman sakon shine ba a taba samun ni'ima a cikin ni'ima ba in dai mutum ce zai aure daman sai hakuri da juna yayi hakuri da rayuwar da zai samu kansa a ciki akwai lokacin da Allah zai cire shi a cikin wannan hali da saboda fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra babu yadda za a yi kunci daya ya rinjayi sauki biyu lai ya ghalibal yusru usru yusrain kunci ɗaya bai taɓa rinjayin sauƙi biyu ba sau biyu Allah ya kira sauƙi cewa duk abin da ya tsanani akwai sauƙi a kan akwai sahabi da ya zo majalisin annabi tsira da mace sabbata gare shi kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi kawo kissa hadisin na bukhari wata mace da zo samu manzon Allah ta ce manzon Allah ka aure ni annabi ya kalle ta sai ya shiru bai ce a'a ba ibn al-qayyim ya ce bai ce a'a ba saboda in ya ce bai santa to ya kashe mata kasuwa ba wanda zai aure ta saboda siyasa sai ya shiru wani sahabi na gefe shi sai ga kawai ta masa yadda yake bukata da ita za a je ya ce annabin baka so ni ina so annabi ya ce ka je ka gida ka kawo sadaki ya je gida ya duba ba abin da zai kawo na sadaki bai mallaki komai ba ya dawo annabi ya ce masa walau khataman min hadidin ko da zoben karfe ka je ka bata a sadaki ya je ya duba ya dace annabi ban samu zoben karfe ba sai ya ce annabi sai dai ina da wando zan ba ta kafar wando ɗaya na rike kafa daya annabi ya ce to in ka sa wannan ya za ta ina ta samu kafa ɗayan ai bai yi ba sai annabi ya ce masa ma za hafista min alquran mai ka haddace a ya yace hafistu suratul bakara wallati taliha na haddace suratul bakara da wanda take binta ita ce ali imrana ba ma aran ma bane da ali imrana ya haddace sai annabi ya ce ka je ka karantar da ita ayoyi goma a wata riwaya aya ashirin a matsayin sadakinta da wannan malamai suka ce idan tara kuɗi condition ne na aure yaya za a yi annabi ya aurar wa mutumin nan da bai da ko zobe da zai bayar a matsayin sadaki zoben ba na gold ko na silver ba a'a zobe ne na karfi amma bai da shi wandon ma ba biyu bane wando ɗaya ne wa ma azalika yace kafa ɗaya zai bari rike daya inda wando biyu ne ai da ce bari in bata wando ɗaya a matsayin sadaki rike daya don haka abin condition na aure shine na farko mutum ya zama lafiyayye na biyu ya zama musulmi na uku ya zama mai hankali na hudu ya zama zuciyarsa bata mutu ba idan zuciya bata mutu ba mutum zai iya zuwa ya nemo halal zai iya yin dukkan wani aiki don ya rufa wa kansa asiri wannan shine condition na aure kuma wajibi ne mata a rage kyale-kyalen rayuwa arziki na mai kuɗi ko mulki na mai kuɗi na mutum wannan jarrabawa ne ta Allah me iya yiwa ne ki aure shi yana talaka Allah ya baku kuɗin tare babu matar da ta more miji kamar matar da ta aure shi iya talaka suka yi kuɗi tare ta fi kowa morewa kuma bai isa mata gori ba don ya san ba yi da komai ta aure shi kuma duk alfaharinsa bai isa mata ba don lokacin da ta zo hakuri ta yi da shi so because of this wannan ko ba iya bayyana cewa wanda yake da kuɗi ko wanda Allah ya bashi mulki in da iya da takawa a kyamace shi ba a'a bai dace a ki shi ba da sharadi ya zama kuɗin akwai tsoron Allah a ciki ya zama mulkin akwai biyayya zuwa ga Allah a ciki a wannan hali ba za a kyamaci wannan ba ko da ko ya wayi gari yana da waɗannan nemomi ba za a kyamace shi ba shi shikenan sai a marfatan alkhairi amma wannan kuɗi ba shine condition na aure ba abun da hadisin turmizi da Abu Dawud ya gaya mana a matsayin condition na aure iyaye mata manzon Allah cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo muku neman aure da kuka yadda da ɗabi'arsa da addininsa to ku aure shi in dai kun yadda da ɗabi'a da addini to ku aure shi idan wa illa annabi ya ce in ba haka ba ta kun fitna fil ardi wa fasadun kabir matukar ba a yi auren mai addini da mai ɗabi'a na kwarai ba to za a samu barna a bayan ƙasa idan mace tashi yin aure ɗabi'un miji kasancewar miji mai ɗabi'u na kwarai mai halaye ainihin mai halayen karamci a wani lokaci ya fi iliminsa na addini ma muhimmanci saboda a duk zaman da kewan aure babu abin da yake kwaliti da ke kawo zaman lafiya kamar ɗabi'u na kwarai a wanda yake da karatu in karatun zamanin ne ya yi har masters in karatun addini ne ya dan karanta wasu ayoyi da hadisi a Qur'ani ya sani amma zai iya zagin mahaifinki zai iya dukanta zai iya mata bakar magana zai iya mata zagi irin na yan tasha me dalili saboda bai da ɗabi'a. saboda muhimmancin ɗabi'a mazu Allah ya ce idan mutum ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'arsa ɗabi'u na miji haka ɗabi'u ga mace su ne a sami miji mai tausayi miji mai kunya miji mai gaskiya miji mai rikon amana miji mai kawaici miji mai sadar da zumunci miji mai zaton alkhairi miji mai yafiya kuma su ne irin qualities na mace wanda yau yana daga cikin abin da mata suka rasa shine kunya sai yan kaɗan da Allah ya kare annabi tsira da aminci tabbata gare shi a hadithin sahihul jami yace al haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma dhahaba al akhar yace da kunya da imani in ji annabi an daura musu aure a duk zuciyar da aka rasa ɗaya to ɗayan na guduwa duk zuciyar da aka ɗauke kunya a cikin ta annabi yace zuciyar babu imani haka duk zuciyar da babu imani to kunya ba ta zama guduwa take don haka kunya da imani hasan ne da usaina ko kuma hasana da usaini ba sa zama ba tare da juna ba wajibi mu zama masu kunyar juna amma kunya kuma ba wai tsakanin miji da mata ba a lokacin da suka ke keɓanta wannan addini bai karantar da kunya ba amma a mu'amala ta rayuwa wajibi mace ta zama mai kunya miji ya zama mai kunyin surakanansa mai ladabi zuwa gare su mai kyautar magana zuwa gare su mai sanin ya kamata mai kawaici wanda yake rintsa kallo a gabansu wanda bai zuwa gabanin surakanan suna kasa hau kujera ya zauna wannan shine irin mijin da ake bukata amma akwai mijin da yake ɗauka hatta iyayen matarsa a matsayin kamar wasu abokanansa ne yadda zai zagi wani in ta masa rai haka zai aika da makaman kare dangi kan iyayen ta ya ci mutuncinsu Wadannan ababe idan muka magance su insha Allah za a samu karancin matsalar rashin auratayya wajibi mata ku sani cewa babbar matsalar da kuma ba kwa a taba shine ishu na polygamy wanda yana nan anan gaba wani lokaci dole sai an yi handilin ɗinsa kuma ake iya magance matsala na unmarried yin aure a musulunci a ka'ida ba ana aure kawai don sha'awa na namiji ba ne tare da cewa mafiya yawan maza kuma don wannan din suke yi amma a tsarin addini ba ana yin aure don buƙatuwa na halittar namiji ba ne a ka'ida akwai dalilan da ke sa aure daga cikin mafi girma shine akwai yin aure don tausayi yau adadin mata population na mata ya fi na maza a duniya ƙasa ɗaya ce a duniya a yanzu gaba ɗaya statistically a duk duniya ƙasa ɗaya ne adadin maza ya fi na mata wacce ƙasa ce ita ce ƙasar indiya dalili su kuma suna iya yin scanning aje a duba mace in ta yi ciki duk cikin da aka ga mace za a haifa ba sa yadda haifa za a je a yi abortion ɗin cikin ko za a cire shi da ƙarfi termination of pregnancy dole za a je a yi terminating an samu a duk shekara suna lalata cikin da mace ne a cike a duk shekara suna lalata cikin da baya gaza miliyan hudu zuwa miliyan biyar wannan shine kawai dalilin da suka yi termination na pregnancy na haihuwan 'ya'ya mata in ban da indiya duk duniya babu kasar da a yau statistically ya bayyana cewa lalle maza sun fi mata su ma ga dalilin to ana yin aure don tausayi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce man la yarham la yurham a hadisin bukhari wanda bai tausayi Allah baya tausaya masa matan nan da muke da su sun fi maza yawa yau idan kowa ya auri mace ɗaya zama da ita dole sai an samu adadin matan da ba mai auren su shi mijin ba zai iya gamsar da iyali ba ta san mijinta a zalimi ne in zai auren ba ta so don zai zalunce ta shi kuma ba zai auren wai dan tausayi ba yana son ya aure ne kawai don jin daɗin rayuwar duniya a wannan yasa ba a samun agreement tsakanin miji da mata inda mace na da yaƙinin mijinta adali ne ba zai zalunci ba na biyu ta tabbatar da cewa auren nan zai dan tausayi ne ba wai dan ta gajiya ba tare da cewa ta gajiya din ba zai ƙara auren to wannan zai rage karfin kishin kashi 90 cikin 100 to amma zargi da ake na ba amince da za yi adalci da sanin ya kamata ba shi ke kawo damuwa lokacin da musanna ya rasu a filin yaƙi a zamanin sahabbai sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an ya ga matarsa sai ya tambaye ta ya ce ina son ki da aure bayan ta gama ta gaba ta ce me yasa kake so ka aure ni ya ce saboda da nauyin ki yana kan mijinki jarumi ne ya mutu a filin yaƙi ki na kansa yanzu da ya rasu sai ki ya dawo kanki ni buri na a rayuwa shine ki ya bar kanki ya dawo kaina kin ji jarumai maza kenan ba wai wani abu yake sha'a ba a'a nauyin ne yana ga akwai abin tausayi a bar responsibility ta akanta iya so ya dauko ya dawo da shi kansa to yau mazan mu ne yau da yawa suka ma bar responsibility matan gidan akan matan ne ba a kansu ba ita ta gidan ma responsibility bai dauka ba balle kuma wanda take layi za ta shigo din dalilin wannan sai ta amince da shi sai ya ce ina son ganin fiskar ki sai ta bude fiskar ya gani wannan fa ne irin manufofi na yin aure akwai tausayi yau idan da za a rika yin aure don tausayi ga wance mai addini da kamun kai bai dace mu batta a layi shedan ya yaudare ta ba a'a ga wance babanta mutumin kirki ne yanzu ya rasu ya dace a rufa mata asiri wance ai mahaifiyarta mutumiyar kirki ne bai dace a batta a haka ba ya dace a tausaya mata a aure ta a zauna da ita to sai kiga al'umma ta zauna lafiya to yau aure don tausayi yayi karanci mafiya yawa kawai ana yin aure ne don wane ne babanta sannan yayi kyan halittanta yake matan da yawa suna aure shi mijin wane ne me mallaka me kujerarsa ko kuma me da mai mallaka na kadara idan ya zo hira ma da mai yake zuwa waɗannan ababen sai muka mai da waɗannan material abubuwa su ne backbone na aure wannan ya sa auren da yawa baya iya yiwa amma inda za mu mai da aure zuwa ga kan yadda shari'a ta karanta da mun magance matsaloli da yawa a yanzu ko auren za a yi idan ma kayan auren ne sai an tambaya wata za ka je kuma ka yi auren kamar na tausayi kana mutuntawa idan ka kai sai a ce yarwa ta gaza ai yarwa na akwati mai taya bakwai aka yi ta kaka mata guda biyu to ya za ka guda biyu ai bata gaza yarwa na ba yar gidan Allah jifalalla ai akwati bakwai aka yi to a haka kuma shedan sai ta kawo wasu bidiyo'i da za a wajabta kuma a gagarayen auren kuma kafin a yi ya gama tsinewa zuriyar ta albarka ta gama tsinewa nasa duk an gama Allah wadai da juna kuma gashi waɗannan bidiyoyin fa jama'a ina yawan ta faɗa mu ba mu kai mu aiki da su ba ba ni son cewa wani lokaci bid'a ya halatta mutum ya yi kayan aure idan iya da damar yi wannan yana da kyau kyautata wa iyali amma kar mu ɗauki cewa shi ma rukuni ne ko sharadi a cikin sharuɗan aure amma in mutum ya da dama ya yi wannan ya yi kyau a musulunci don ai ba wani za ta ba ba za ta zo gidan ta aiki da shi ne wannan babu laifi abu ne mai kyau abun yabawa ne amma laifin shi ne mu mai da shi condition na aure kuma yanzu akwati mai tayar nan da ake ta yi nakan ce mu fa a Najeriya mota ma hanya bai ishe ta balle akwati mai taya ga duk wanda suka saba zuwa Europe a cikin ku da manyan developed countries a duniya za mu ga akwai hanyar mota akwai hanyar mai tafiya da kafa da akwati da mutum zai rika jan akwatin ko ma trolley mutum zai je ya shopping din sa ya dauko trolley ya ja wajen kilomita biyar har gida bai sauka a kasa ba saboda ba inda ba kwalta to mu a kasar mu mota ma bata samu hanya ba balle kwalta balle ke akwati mai taya shi fa akwatin ba an yi dan a dauka akai bane a duk duniya Afirka ake dora shi aka duk duniya ba a sa shi a kai don ba na kai bane saboda jansa ake da tayasa, to mu kuma ba mu kai ba mota ba ta da kwalta ba ta ishe ta ba sai a yi akwatin gata yi kuma sai a dauko shi akai waye ce akai ne idan aka nuna ku a CNN ko a BBC wal duk za mu tashi a aiki mun zama kauyawa kuma a hakan fa akwati mai tayin yau idan wani zai tafiya Dubai ko ya je UK ko America ya samu akwati mai fuka-fuki to daga ya kawo idan wani next month zai aure ya kai akwati mai tasa an daina yayin sa mai fuka-fuki ake yanzu wanda daga an yi zai tashi je gidansu amarya fur da kansa zai tafi abinsa shi ne matsalar kuma mu mai tayan ma ba mu kai ba amma sai mu ci za mu wuce shi ko wani ya samu akwati mai remote control wanda matsa ake budu a rufe sai da ce to ita ma irinsu za a yi waɗannan su ne irin ababen da Allah bai dora mana ba muke dora wa kanmu suke hana mu yin aure din Allah ya ba mu mafita matsala ta kudu daga cikin matsalolin da kuka bani a rubuce shine matsala ta drug abuse wato shan intoxicants sau da dama frustration shi yake sa maza da mata shaye-shaye tare da cewa shaye-shaye haramun ne a musulunci in an ce intoxicants a musulunci abinda Allah ya haramta ya kunshi abinda ake sha na ruwa ko na ƙwaya in fact islamically hatta cin goro ba ma cewa kai sai haramun ne amma ba a goyon bayansa saboda akwai nicotine a ciki kuma kwantitin da ke cikinsa har yafi na ba yawa da wannan malaman musulunci da yawa ba su cewa cin gora haramun ne amma ba sa ba da goyon bayan alkacinsa saboda Allah bai sanya maganin wannan al'umma cikin abin da ya haramta mata ba dukkan abin da yake taba hankali ko ya bugar da hankali ko ya tafiyar da hankali a musulunci haramun ne shi yasa Allah ya gaya mana innamal khamru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun abun sani kaɗai Allah ya yace innamal khamru lalle giya wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan muhallu shaida kan giya muke magana saboda karancin lokaci Allah ya ce giya aiki ne na shaida kairi ah, muna magana akan matsala ta drug abuse mafiya yawa ah, frustration da damuwa da shiga kunci babu solution yake kai mata da maza da yawa zuwa ga shaye-shaye suna ga wannan zai dan ba su relief na abun da ya dame su shan dukkan wani abu ba wai giya ba dukkan wani abun da ke taba hankali na kwaya ne ko na ruwa ake sha ya kunshi giya da kuma kwayoyi da yawa da ake sha a musulunci haramun ne Allah ya ce shedan ne yake sa mu rika shan wannan dan ya hana mu ambaton Allah duk wanda ke shan intoxicants namiji ko mace dole za mu samu a cikin sallarsa sai an samu jarraba ko sallarta sallarsa da azuminsa sai an samu tawaya karatun addinin sai an samu tawaya mu'amalarsa da mutane sai an samu tawaya don hankalinsa na tabuwa a mafi saukin hali shine mutum ya yi dogon bacci wannan haramun ne a musulunci punishment na irin waɗannan ababe a na farko hadisi da ya inganta cikin asilsila sahiha annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa kullu muskirin haram wa kullu muskirin kham dukkan wani abun da ke taba hankali intoxicants gaba ɗaya haramun ne kuma dukkaninsu su ma giya ne ita giya ba wai sai a rubuta alkohol ba dukkan abin da yake taba hankali a wannan hadisi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce yana karkashin definition na giya a harshen shari'a ba a harshen Hausa ko turanci ko larabci ba a harshe na shari'a kuma akwai azaba ga irin wannan ga wanda ya dade yana shan intoxicants ko tana sha don hadisi da yake a cikin sunan na imamu abu dauda da sheikh muhammad nasir tsira da aminci sabbata a gare shi Ah, Allah ya masa rahama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi na cewa man mata wa huwa mudmin khamr ka abidi wasnin duk wanda ya bar duniya yana shan intoxicants gobe kiyama zunubinsa ana ta da shi matsayinsa ɗaya da wanda yake bautawa gumaka ne ka abidi wasnin sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce wannan hadisi ingantacce ne duk wanda ya mutu yana shan intoxicants ko tana sha suka mutu gobe kiyama hadithin yace ka abidi wasnin kaman mai bautan gumaka ne a wani hadithi riwaya na muslim rahimahullah da sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi ya inganta cikin sahiha annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya mutu yana shan intoxicants abu mai bugar da hankali ko tana sha idan mutum ya sha ba ma ya mutu ba ko bai mutu ba annabi ya ce sallansa na kwana arba'in Allah baya karba kamar hadisin zuwa wajen boka wannan hadisi yana cikin al-muharramat istihana bi hannas na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid hafizahullahu ta'ala a wani hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya sha na farko ya tuba Allah zai iya yafe masa idan ya koma na biyu ya sha Allah zai yafe masa idan ya tuba Allah zai yafe masa in ya koma yayi na uku Allah zai yafe masa idan ya tuba Allah zai ah, yafe masa idan ya yi sha za a rubuta mara zunubi in ya tuba Allah zai yafe masa ya ce a karo na hudu idan mutum ya sha ko da ya tuba wannan ba zai masa amfani ba da ikon Allah annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce gobe kiyama yusqa min tibatil khibal gobe kiyama sai Allah ya sha yadda shi ko ya sha yadda ita daga tibatul khibal tibatul khibal shine zufa da ke fita jikin yan wutar jahannama gobe kiyama wannan zufar da ke fita a jikinsu shine ruwan mai shan intoxicants kuma shine ruwan mace mai shan intoxicants dole sai ya sha kuma sai ta sha min tsibatul khibal tsibatul khibal shine zufa da ke fita a jikin yan wuta na biyu kuma na biyu ce shine asir wato juice da ake ba wa yan wuta don mun san jiyus in yan wuta kala-kala ne daga cikinsa akwai abin da ke fita mai wari daga jikin mazinata da ake tafasawa wanda in sun kawo kusa da baki za su sha sai ya kona bakin ga baki daya. don haka shan intoxicants da yake taba hankali na farko haramun ne na biyu ga duk wanda ya shedan yayi nasara a kansa na uku annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ce sallarsa ba za a karba kwana arba'in ba na hudu hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa za a tashe shi ko a tashe ta gobe kiyama tare da masu bauta wa gumaka na biyar za su sha tsibatul khibal a cikin wuta gobe kiyama bi ma'ana ai ba za su shiga aljanna a kai musu tibatul khibal ba sai dai a wutan za su je su sha me iya yiwa ne bayan shekaru Allah ya yanta su daga wuta su je aljanna amma hadisin ya bayyana cewa idan suka dawwama akai ba su tuba ba to za a kai su wuta a musu remedial daga baya idan suka aka yi remedin din abubuwa din tukunna sai su yi graduating su tafi aljanna kuma face bat na yan wuta da ake yantawa zuwa aljanna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana yi ne bayan shekara dubu hamsin dubu hamsin kuma ba irin kirgen duniya ba qur'ani yace wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana mimma uduna, kwana ɗaya a wurin Allah shine a lahira shine kaman kwatankwacin shekarun duniya dubu sai an yi irin shekarar duniya dubu sai Allah ya ce to an yi kwana ɗaya mai 24 hours sai an kara shekarun duniya dubu sai a ce an yi kwana biyu to a haka za su shekara dubu hamsin to wannan su ne wanda suka fita da wuri daga wuta don haka idan frustration ya dame mu ko tension ya mana yawa a rayuwa babu wata cutar da a musulunci ba maganinta idan a bangaren karatu ne Allah ya gaya mana solution na wannan shine karanta Qur'ani da jin kira'ar Qur'ani Allah ya ce walladina amanu wa inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah innal qulub Wadanda suka yi imani da ambaton Allah zukatan suke samun abinci suke samun nutsuwa suke samun maganin frustration da tension Allah ya ce da ambaton Allah shi ne maganin da duk abin da ya damu mutum da zuciyarsa zukata suna samun peace and tranquility sukan samu nutsuwa da imani da kaddara idan ana yawan jin karatun Qur'ani ki rika playing cassettes a gida ka rika playing cassettes tapes na Qur'ani a gida kana ji mu rika kana ji tun Qur'ani a satellite stations annabi tsira da aminci sabbata a gare shi idan frustration ya dame shi ko tension hadisi musulmi ke cewa hazaba ila sala sai ya gaggawa sai ya je hauyin sallah idan kika ji abu ya dame ki ko ya dame ka maimakon mutum ya tuna ya sha wani abu sunna ta ce mutum ya yi alwala idan ya alwala ya je ya sallar nafila ki yi nafila raka'a biyu ki tsawaita sujada ki ta girmama Allah a cikin sujada ki ta addu'a in kin ga dama ki ƙara raka'a biyu hudu ki kara biyu ya zama shida ki yi sallah ki daga hannu bayan kin yi nafila ba farilla ba ki yi addu'a ki ga Allah abin da ya dame ki duk lokacin da frustration ya damu annabinmu tension ya dame shi ya samu kansu a cikin wani hali na trauma annabi abin da yake iyalansa suka ce sallah yake na nafila mu yawaita shan zuma idan abu muke so bakin mu ya taba mu sabar da kanmu da shan zuma duk abin da ya damu mutum sunna ne idan ya sha zuma insha Allah ta'ala Allah zai magance masa wani yayi complain na ciwon ciki da kaza da kaza da kaza hadisin na bukhari kaza da kaza na bukhari rahmatullahi alayhi cikin littafin sana ah, adda wa dawa ya kuma kawo cikin tibbun na tibbun nabawi ya zo ya samu annabi san sai ke ga masa ga abun da ya kaza da kaza da kaza annabi ya ce ka je ka sha zuma a bashi zuma aka je aka bashi zuma aka sake dawowa ya sha zuma bai samu sauki ba annabi ya ce a ji a kara aka kara second dose ya ce bai sauki ba annabi ya ce a kara aka kara aka ce yayi jiki ce bai yi ba aka zo ga annabi ya ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika wanda ya zo ya fara ya ce ku je ku ce wa dan uwanku Allah ya faɗi gaskiya shi kuma cikin sa makaryaci ne aka zo aka gaya mutumin gafa abinda bai faɗa ya ce wallahi tun shan farko na samu waraka zaƙin ya san ce ban warke ba Allah ya ce mana sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas a cikin wannan zuma din akwai waraka ga mutane duk abin da ya dame mu mu sha mu yawaita shan ruwan zanzam if available akwai alkhairi a ciki ma'u zanzama lima shuri bala hadisi da hasan bi turkihi wa shawahidihi mu yawaita aiki da aswaki a bakin mu annabi tsira da aminci sabbata a gare shi fi aktharil awqat yana aiki da aswaki nana aisha radiyallahu anha an dambe ta in ya shigo gida me yake fara tace yabda ubis siwak yana fara shigowa gida da aswaki ne a bakin sa in zai alwala da aswaki laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis inda kulli wudu'in in zai salla aswaki laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis inda kulli salatin idan ya farka a bacci aswaki yake fara sawa a bakin sa idan zai karanta qur'ani aswaki ba zai hana mu yi aiki da abubuwa na zamani wajen wanke baki da safe ko da yamma ba amma kada wannan ya raba mu da aswaki duk waɗannan sukan zama magani ne na frustration da tension da physical and psychological trauma da ke damun mu duk abin da ya dame mu ba sai mun saba wa Allah ba bin dokar Allah akwai solution kuma waɗannan idan muka idan biyayya wa musulunci fa bayan ya zama solution to our problems kuma Allah zai ba mu lada don mun yi biyayya zuwa gare shi ne subhanahu wata'ala ko mun yi biyayya zuwa ga sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka there is no doubt idan muka yi wannan insha Allah ta'ala Allah zai ba mu lada a cikin kwashoniyan ku da kuma statistical analysis sai mai na gaba sai magana akan bidi'a na farko kun ce satisfaction na biyu extramarital affairs wannan mun yi magana akan sai na uku on marriage na hudu sai drug abuse na biyar shine magana a kan bidi'a. a bidi'a na daga cikin ababen da suke cutar da mu yau a neman aure da yin aure da kuma zamantakewa na aure ma'anan bidi'a a shari'a shine dukkan wani abun da annabi tsira da minci sabbata a gare shi bai karantar ba ma'anan bidi'a a luga shine kirkiro sabon abu ma kuntu bid'an minar rasul wala adri ma yuf'alu bi wala biko. a shari'a dukkan abin da annabi tsira da aminci sabbata gare shi bai karantar ba bai ce ayi ba bai kuma nuna muhimmancinsa ba matukar ba ya shiga cikin babin mu'amala ba ne ta sunansa bidai a musulunci sai da in ya shiga babin mu'amala a gaya musu a duniya za su rayu cikin fitina a lahira kuma akwai azaba tana jiransu kamar yadda qur'ani ya gaya mana akan bin manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kololuwa ma Allah ya ce wuta za su tafi gobe kiyama wutar ma ta jahannama wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira abinda we need to remind ourselves at this juncture shine duk duniya babu wani addinin da ke tafiya da civilization kamar addinin musulunci addinin musulunci ba da addini bane ba addinin kauyawa bane abin da suke ba sha'awa a aure da muke gani ana yin na su party su mothers night su eh, bachelor's eve su bonfire ga sunan kaca-kaca abubuwa na jahilci wanda wasu ma a ibin worse than jahiliyatul ula kamar ya fi jahiliya mu fa ba a fara yin su ba sai bayan sunna ta karantar da mu walima walimar aure manzon Allah tun a zamanin sa ya ba wa Ali ibn Abi Talib na na Fatima radiyallahu anha hadithin Imam Ahmad bin Hanbal da Sheikh Muhammad Nasir inganta cikin a cikin littafin sa na Adabuz Zifaf annabi ya ce masala budda lil arus min walimatin ka sani ba makawa ga ango sai yayi walima a walima na karantar da mu ethics na walima na farko annabi ya ce idan za a yi walima a kyautata saboda abdurrahman bin auf da ya aure ma zai yi walima annabi ya ce aulim walau bi shatin kaje je ko da akuya kai wato akuyar an yi downgrading matsayinta wato in ma baka da kuɗi ko akuya ne a ji a yanka ashen yana da kuɗi sai ji yanka shanu kenan kuma aka nuna muhimmancin yin walima aka nuna idan an zo mafi alkhairin abincin walima shine abincin da kowa da kowa ya ci mafi sharri shine wanda aka ware wasu ne yan high tables wato VIP aka bar wasu a matsayin popular side in an zo walima a yi treating mutane equally a ci abinci wannan shine musulunci don haka addinin musulunci bayan ya zo da civilization a cikin civilization nan akwai ethics idan za mu kyautata walima ba wai sharaɗi bane fa sai mun je muna koyi da alyahudu wan nasara su jama'a ne da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin idan kun musu biyayya za su mai da ku kafirai bayan imaninku su daka a ka'ida mu sani cewa waɗannan bidiyoyin da muke yi na farko idan an yi Allah zai mayar na biyu dukiyar da muka kashe a ciki za a tambaye mu gobe kiyama akan wannan dukiya na uku idan muka yi bid'a a cikin waɗannan aure da muke yi Qur'ani ya ce Allah zai samu a cikin fitintunu a duniya na hudu akwai azaba mai radadi gobe kiyama na biyar aka ce wanda ya saba umarnin manzon Allah wutar jahannama zai je bayan mun bar waɗannan gaba ɗaya a dunkule dukkan auren da aka ce za a yi shi aka gina shi akan bidi'o'in nan aka yi ta haɗa maza da mata ana wake-wake aka je aka yi ta waɗannan picnic ɗin aka yi ta bonfire ɗin aka yi ta mother's night ship aka yi ta yin ababe da sabo na Allah wallahi al'adim auren bai cika yin karko ba don ba magana ta bace alkawarin Allah ne ya ce idan aka yi wannan albarka gaba ɗaya yake kwashewa sai shiga an yi auren tun ma ba a gama ɗokin juna ba auren ya mutu in banda a zamanin nan ina ake mutuwan aure kasa da auren da 30 days a ce auren ya mutu ai sai a wannan society sai a rasa dokin ma ina yake sha'awan junan ma ina yake yanzu daga an yi ba a ma samu cikin farko ba aihu ba an fara yaji mafiya yawan lokaci abin da ke kawo shine sabon Allah da aka yi a neman auren ko a bikin auren duk bid'a ɗaya da muka yi tana rage wani percentage na albarkan auren da muke yi ne shi yasa qur'ani yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar waɗanda suke irin waɗannan ababe ɗin Allah ya ce na ma yake kai su not only that ce mana wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid idan kun gode mun kuka bi sunnar annabi kuka yi abin da muka ce mu Allah ya ce wallahi zan muku kari a cikin ni'imata aure ni'ima ne Qur'ani ya ce in kun kafirce wa ni'imata to a gaya muku azaba ta mai radadi ne Inji Allah subhanahu wa ta'ala so haka cewa anan shine kafircewa ni'ima aure ni'ima ne idan aka yi waɗannan bukukuwa na sabon Allah to an kafircewa ni'ima ne ba a hana uwa ta shirya program ba amma za a shirya a shirya shi bisa ga manhajin addini ya zama akwai tunatar ko a samu daman a ba da shawarwari ga amarya a babin an shirya wa'azi da tunatarwa gare ta mun shirya muhadara lecture mahaifiya ta shirya mata don a tunatar akan haƙƙin aure ba damuwa mace da ce bari in kawaye na a dafa abinci amma a yi tsarin addini wannan yayi amma mu zo muna tunanin a zo a bayyana tsaraici a zo a yi wake-wake maza da mata a zo a kunna disco a zo a yi ta maganganu na fasikanci wallahi ladin wannan ba addini ba ne idan muna son aurenmu ya yi albarka muna bukatan mu yi nasara allah ya yadda da mu sharaɗi ne duka waɗannan abubuwa na bukukuwa ɗin ba su da amfani mu haƙura da su idan ka muka yi wa aurenmu ko auren 'ya'yanmu babu kokonto alkawarin Allah ne Allah zai jarabi wannan auren kuma auren ba zai albarka ba an kuma yanzu shine abin da muke witnessing albarkan aure da yawa Allah ya cire ta ya rage me dalili saboda nau'ukan sabon Allah da ake tun a hiran ana sabon Allah ka duk ya shiga cikin bidiyoyi aje ana hira tsakanin saurayi da budurwa babu shamaki babu wannan uku manzo Allah yace la yakhlu wannan rajulin bimra'a illa kana shaytan salisahuma wato musulunci ba fa kawai zina ya haramtar ba a'a duk abin da zai kawo mutum kusa da zina ma an haramtar abin da zai kawo shi kusa da zina ma haramun ne da Allah ya ce ce wane la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina alfasha ne sai ce kada ku kusance ta sai Allah ya sanya wasu rules and regulations addinin musulunci ya karantar da wasu ethics da ba sa barin dan adam ma ya zo kusa da zina in ya kiyaye balle aikata na farko annabi ya ce duk inda saurayi da budurwa suka keɓanta shaidan shi ne na uku don haka keɓantuwa su biyu haramun ne dole a samu na uku a wurin na biyu ya wajabta wa mata hijabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay na fala yudaina wa kana ga ghafurur rahima mace da sanya hijabi namiji ma aka wajabta masa rinsa ganin sa wa kulli mu'uminina ya yaghuddu min abu absarihim ido ma ba a yadda mutum ya yi kallon sha'awa da mu dawo man kallo zuwa ga matar da ba tasa ba duk wanda kina mana shine zuwa kusa da zina ma haramun ne balle aikatawa to yau sai a ji ana neman auren daga shi sai ita a falo ba wanda ke tunanin me suke yi sai a zauna awa ɗaya awa biyu awa uku daga nan tukunna Allah zai fara cire albarkan auren don ko ba a yi zina ba sai ya gaya mata magana da inda akwai wani ko wata auren ba zai faɗa ba waɗannan bidi'o'i tun daga neman aure dole iyaye su kiyaye an zo neman auren yarki an zo ne kaza da sharaɗi wa zai je zauna auren a samu yaro mai wayo ko yarinya mai wayo kuma ba a buƙatar tsawaita neman aure courtship yayi tsawo ba alkhairi bane in an samu damar yi ayi in akwai uzuri to wannan ya halatta a jinkirta but otherwise a musulunci ba a buƙata a tsawaita saboda dimo ake tsawaitawa dimo shari yake shiga cikin hatta mu'amala tsakanin sa da ita so da sai mu iya kokari a rayuwa mu ga ba ma tsawaitawa except where necessary Allah ya taimake mu a na shida daga cikin matsalolin da ku gaya mini an fara gaya mun lokaci ya kusa na shida daga cikin matsaloli da na gani a cikin takardu kamar yadda nake bin su ɗaya bayan ɗaya shine magana akan co-wives wato miji ya zauna da mata biyu ko uku ko hudu wato polygamy polygamy shine namiji iya da mata biyu ko uku ko hudu akwai polyandry shine mace ta zama tana da maza biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida polygamy a musulunci halal ne da sharuɗa amma polyandry haramun ne akwai dalilai na shari'a da na likitanci da suke tabbatar da halascin polyandry gaba ɗaya a musulunci da a rayuwa ga duk namiji da ya tara mata biyu ko uku ko hudu wajibi ne akan sai adalci adalci is divided into two akwai adalci na dole sai akwai inda aka masa sauki adalcin da dole sai yayi shine wajen raba kwanaki dole sai yayi adalci wajen ciyarwa dole sai yayi adalci wajen shayarwa dole sai yayi adalci wajen kyauta tsakanin ƴaƴansa dole sai yayi adalci wajen kyautata wa ‘ya'yansa da saya musu ko ba su kuɗi ko ba su gida ko ba su kaza dole sai yayi adalci adalci tsakaninsu wannan adalcin babu sauki a kai akan adalci na mata na farko hadisi da inganta sahihul jami annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana azabar wanda bai adalci ba yace ce mana man kana lahu imra'atan famala ila ma jaa yawmal qiyama kuma ilun duk wanda yake da mata biyu sai fifita ɗaya akan ɗaya gobe kiyama zai zo shi bangaren sa ɗaya na jikinsa ya shanye idansa ɗaya baya yi bangaren bakinsa ta bangare ɗaya baya yi kunnensa ɗaya baya yi hannunsa ɗaya baya aiki kafarsa ɗaya aiki a filin kiyama haka zai tashi kuma filin kiyama jama'a ba filin stadium na kallon kwallo bane iyaye mata filin kiyama qur'ani yace za mu tsaya ne shekara dubu hamsin dubu hamsin da za mu tsaya din nan a filin kiyama not only that annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace za mu tsaya ne akan yatsa daya akan yatsa daya mutum da shekara filin kiyama Allah shi samu wanye lafiya Allah ya sauwake mana tsayuwan filin kiyama duk wanda bai adalci ba a wannan tsayuwan zai tashi ne bangaren jikinsa a shanye so da wajen raba kwana dole a raba daidai wa daida wajen ciyarwa dole a raba daidai wa daida wajen ba da masauki dole a raba daidai wa daida wajen tufatarwa dole a raba daidai wa daida wajen tafiye-tafiye dole a yi adalci idan za a yi tafiyar sai a yi da ƙuri'a ko kuma ka zaɓa in an yi wannan da wannan wannan sai a yi da wannan in ko ba haka ba to sai a yi ƙuri'a su zaɓa kuma ƙuri'ar karkai ta wayo ka gaya wa ɗaya wacce za ta ɗauka idan kai wannan kuma laifinka gara ba ya fi sauƙi ma ka ɗauke ta a kansu ya fi sauƙi ta da ka ce mata ga wanda za ta ɗauka in kai wannan zunubin ya fi girma duk wannan sai an yi adalci wajen ƴaƴa dole sai ka yi adalci me kake ba su na sadaka na kyauta na kyautatawa a'a na abun kuɗi ne na kashewa ko na jari wannan wajibi ne adalci kamar yadda hadisin annu'man ibn bashir ya zo muttafaqun alaihi cewa babansa shine ainihin bashir ya dauki wata kadara sai ya ba wa ɗansa annu'man bai ba wa ɗayan ba sai ya zo ya ga manzon Allah ko da na bar duniya na yi wasiya wannan kadara kaza da kaza na ba wa annabi ya ce a kulla waladika na haltahu mithla hadha duk ƴaƴan kai wa ko shi daya ya ce shi kaza ne wa annabi ya ce fala idan ba zan yi shaida akan wannan rabon zaluncin ba ya ce fattakullaha wa adilu bayna auladikum ku ji tsoron Allah ku yi takaba ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku don haka yin adalci wajibi ne inda ba a tilasta wa mutum ba shine cikin abun da bai da iko a cikin sa abun da bai da iko shine Allah ya ce lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa Shi ne ba zai yi mutum ya daidaita tsakanin son mata biyu a zuciya ba matar da ke maka biyayya idan miji iya da mutunci mai biyayya mai tafsasawa gare shi mai tunatar da shi Allah ya ce mai ce masa annabi ya ce mai ce masa allaji mai gida ka kula da lahirar ka ba duniya ba idan ka kula duniya ta fi matar da ke gaya masa ranka yadda ya dace a yi sabon fenti ranka yadda ya fa dace yanzu kan mun samu dafa ganka da gara mu je dubai mu huta ko mu tafi uk wadda da ke ce masa mai gida mun samu dama mu je umara ta fi mai cewa mu je mu us mu huta to duk matar da ke tunatar da kai take da lafazi mai daɗi gare ka take gaya maka lahira ka gyara ba duniya ba take gaya maka zalunci zai halakar da kai adalci zai sa ka tsira to ita ce abin so to anan Allah baya zargin miji idan ya so wata akan ɗaya amma son kada ya fito fili wajen ba su kyautatawa ko raba kwanaki ko ciyarwa ko tufatarwa kuma kada son yayi tasiri wajen kyaututtuka ga 'ya'ya a ba wa ne a hana wa ne in yayi wannan to ya shiga cikin haramun da gobe kiyama zai tashi da paralysis a jikinsa to kamar wajen kauna Allah bai wajabta ya adal cewa dole sai an yi ba saboda zuciya Allah ke sa soyayya a ciki kuma komai iya da sanadi halin mutum shine sanadi wannan gamiji mai mutunci kenan ga mijin da kuma duniya yake so ba lahira ba to matar da tace masa mu tafi US tafi wanda tace aje Saudiya wata tace masa fa mai gida duniyar nan fa ta daure mana gindi kai kan duniya ka ji dadi ba ta gaya masa lahira to ita yake so ya ta'allaka da mai priority miji amma duk mijin da ke son tsira wajibi ya fifita lahira akan duniya Allah ya ce bal tu'thiruna al ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ku kuna fifita duniya Allah ya ce lahira ta fi alheri kuma ita ce mai wanzuwa amma duniya yaudara ce shi yasa bahaushe ya ce wai duniya budurwar wawa to duniya mai yaudariya ce rayuwar duniya in ta sa muka shiga wuta mun yi asara ribar duniya ɗaya shine mu je mu shiga aljanna ba za mu shiga aljanna ba sai mun daidaita tsakanin mata annabi tsira da amincin sabbata a gare shi a hadithi hasan bi turgi wa shahidi ko abu ya kawo iyalan sai ya raba da hannunsa sai ya ce allahumma hadha kismi fi ma amliku ya Allah wannan shine rabona cikin abin da na mallaka amma Allah karka kama ni cikin abin da mallaka ba shine idan na ji na kaunaci wancan fiye da wannan saboda halin wannan da kuma son addininta. wannan wajibi ne haka yaya wajibi a musu adalci wajibi a daidaita su idan ba haka aka yi ba qur'ani ya tabbatar da jama'ar da ba su adalci wuta suke tafiya masu adalci kuma aka ce qur'ani ya ce a ce musu Allah yana son su wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitina ku yi adalci